bishara ta hannun luka sura ta ɗaya tun da yake mutane da yawa sun ɗauka su tsara labarin waɗannan al'amura da suka tabbata a cikinmu daidai yadda waɗanda suke shaidu tun farkon al'amarin masu hidimar maganar suka rattaba mana da yake kuma na bi diddigin kowane abu daidai tun farko ni ma dai na ga ya kyautun in rubuta maka su bi da bi ya mafi ficin Theophilus domin ka san ingancin maganar da aka sanar da kai baki da baki a zamanin hiridus sarkin yahudiya an yi wani firist mai suna zakariya na ƙungiyar abaija yana auren wata a cikin zuriyar haruna sunanta alisabatu dukansu biyu kuwa masu adalci ne a gaban allah suna bin umarnin ubangiji da farallansa duka da halin rashin zargi amma ba su da don alisabatu bakarariya ce dukansu biyu kuma sun tsufa ana nan wata ranar zakariya yana nan akan hidimarsa ta firis akan ƙungiyarsu bisa ga al'adar hidimar firistoci sai ƙuri'a ta nuna shi ne mai shiga haikalin ubangiji ya ƙona turare a lokacin ƙona turare kuwa duk taron jama'a suna waje suna addu'a. sai wani mala'ikan ubangiji ya bayyana gare shi yana tsaye a dama da bagadin ƙona turaren da zakare ya gan shi ya firgita tsoro ya kama shi amma mala'ikan ya ce masa kada ka ji tsoro zakaraya an karbi ka matarka alisafar za ta haifa maka ɗa za ka kuma sa masa suna ya haya za ka yi munna da farin ciki mutane da yawa kuma za su yi farin ciki da haihuwarsa domin zai zama mai girma a wurin ubangiji ba ko zai sha ruwan inabi ko wani abu mai sa maye ba za a cika shi da ruhu mai tsarki tun yana cikin mahaifiyarsa zai kuma juyo da isra'ilawa da yawa daga ubangiji allansu zai riga shi gaba cikin ruhu da ikon iri na iliya ya mai da hankalin iyaye akan 'ya'yansu kuma juyo da marasa biyayya su bai kiman adalai tana da wa ubangiji jama'a domin ya same su a shirye sai zakara ya ce wa mala'ikan ta kaka zan san haka gani tsoho mai ɗakina kuma ta kwana biyu sai mala'ikan ya amsa ya ce ni ne jibra'ilu da nake tsaye a gaban allah an aiko ni ne in yi maka magana in kuma yi maka wannan albishir to gashi za ka bambance ba za ka iya magana ba sai a ranar da al'amuran nan suka auku don baka ta magana ta ba. za a cika ta a lokacinta jama'a suna ta jiran zakariya suna mamakin jinkirinsa a haikali da ya fito ya kasa yi musu magana sai suka gane lalle an yi masa wahayi ne a haikalin sai ya rika musu nuni amma baya magana sa'ad da kuma kwanakin hidimarsa suka cika ya koma gida bayan kwanakin nan mata ta sa'alisa ta yi ciki sai ta rika buya har wata biyar tana cewa haka ubangiji ya yi mini a kwanakin da ya dube ni da rahama domin ya kawar mini da wulakanci a wurin mutane a wata na shida allah ya aiko mala'ika jibra'ilu zuwa wani gari a ƙasar galili mai suna nazaret gun wata budurwa da aka bada ita ga wani mutum mai suna yusufu na zuriyar dauda sunan budurwar kuwa maryamu sai mala'ikan ya je wurinta ya ce salama a gare ki ya ke zababbiya ubangiji yana tare da ke amma ta damu kwarai da maganar ta yi ta tunani ko wannan wace irin gaisuwa ce mala'ikan kuma ya ce mata kada ki ji tsoro maryamu kin samu tagomashi a wurin allah gashi kuma za ki ciki ki haifada kuma raɗa masa suna yesu zai zama mai girma za a kuma kira shi dan maɗaukaki ubangiji allah zai bashi shi kursiyin ubansa dauda zai kuma mallaki zuriyar yakubu har abada mulkinsa kuwa ba shi da matuƙa. sai Maryamu ta ce wa mala'ikan. Ta kaka wannan zai yiwu tun da yake ba a kai ni ɗaki ba. Mala'ikan ya ansa mata ya ce, Ruhu mai tsarki zai sauko miki, iko maɗaukaki kuma zai lullube ki. Saboda haka mai tsarkin nan da za a haifa, za a kira shi ɗan Allah. shi kuma, ‘yar uwarki Alisabatu ma cikin ɗa namiji da sufanta, wannan kuwa shi ne watanta na shida, ita da ake cewa bakarariya. ba wata farar Allah da za ta kasa cika sai maryamu ta ce to gashi ne baiwar ubangiji ce ya zama mani yadda ka faɗa sai mala'ikan ya tashi daga gare ta a kwanakin na maryamu ta tashi da hanzari ta tafi wata ƙasa mai duwatsu zuwa wani gari na ƙasar yahuza ta shiga gidan zakariya ta gaida alisabatu sai ya zamana da alisabatu ta ji gaisuwar maryamu jariri ya motsa da ƙarfi a cikinta aka kuwa cika alisabatu durhu mai tsarki hata ta da murya da ƙarfi ta ce ke mai albarka ce a cikin mata ɗan cikinki kuma mai albarka ne ta yaya wannan alheri ya same ni har da mahaifiyar ubangijina za ta zo gare ni domin kuwa da jin muryarki ta gaisuwa a kunne na sai jaririn ya motsa da ƙarfi a cikina domin farin ciki albarka ta tabbata ga wanda ta gaskanta domin za a cika abubuwan da Ubangiji ya aiko a faɗa mata. Sai Maryamu ta ce, Zuciyata tana ɗaukaka shi Ubangiji, Allah mai ceto na, da shi ruhuna yake ta farin ciki, domin fashi ya dubi ƙasƙancin baiwarsa. Ga shi jama'a ta dukan zamanai na nan gaba za su ce mini mai albarka ce nan gaba domin fa shi da yake mai iko manyan al'amura ya yi mini sunansa labudda mai tsarki ne daga zamanai ya zuwa wani zamani jin kansa yana ga waɗanda suke tsoronsa manyan ayyuka da ya yi masu girman kai su da dabarbarunsu ya warwatsa ya fi fitar da sarakuna a sarauta ya ɗaukaka ƙasƙantattu mayuwanta ya ƙosar da abubuwan alheri mawadata kuwa ya sallame su hannun wofi ya taimaka wa bararsa isra'ila domin yana tunawa da jinƙansa ya cika faɗarsa ga kakanninmu ga ibrahim da zuriyarsa har abada maryamu kuma ta zauna tare da alisabatu wajen wata uku sa'an ta koma gida to lokacin alisabatu na haihuwa ya yi ta kwaifi ɗa namiji sai makwabta da 'yan uwanta suka ji yadda ubangiji ya ji kanta kwarai har suka taya ta farin ciki sai ya zama a rana ta takwas suka zo yi wa ɗan yaron kaciya a da za su sa masa sunan mahaifinsa zakaraya amma mahaifiyarsa ta ce a'a yahaya za a sa masa sai suka ce mata ai kuwa ba wani dan uwanku mai sunan haka sai suka alamta wa mahaifinsa suna neman sunan da yake so a sa masa sai ya nema a bashi allo sa'an nan ya rubuta sunan yahaya duka suka yi mamaki nan da nan ya samu baki kwadon harshensa ya saku ya fara magana yana yabon allah sai tsoro ya kama dukkan makwabtansu aka yi ta baza labarin duk waɗannan al'amura ko'ina a dukan ƙasa mai duwatsu ta yahudiya duk waɗanda suka ji kuwa suka riƙe a zuciyarsu suna cewa me kenan ɗan yaron nan zai zama gama ikon ubangiji yana tare da shi sai aka cika mahaifinsa zakariya da ruhu mai tsarki ya yi annabci ya ce ubangiji allahn isra'ila a gare shi ne lallai yabo yake tabbata domin ya kula ya yi wa jama'a safansa ya tada mai ceto mai iko domin mu daga zuriyar baransa dauda yadda tuntuni ya faɗa ta bakuna annabawa nasa tsarkakan nan ya cece mu daga abokan gabanmu har ma daga dukan maƙiyanmu domin nuna jinƙai ne ga kakanninmu ya tuna da alkawarinsa mai tsarkin nan shi ne rantsuwan nan wanda ya yi wa ubanmu ibrahim domin yana cetonmu daga abokan gabanmu mu bauta masa ba da jin tsoro ba sai dai da tsarki da adalci a gabansa. dukan iyakar kwanakin nan namu, kai kuma ɗan na, za a ce da kai annabi maɗaukaki, gama za ka riga Ubangiji gaba, domin ka shishirya hanyoyinsa, ka sanar da ceto ga jama'arsa, wato ta samun gafarar zunubansu, saboda tsananin jin kai na Allahnmu, daga sama hasken azubahi zai bullo mana, daga can sama ne fa zai keto mana, domin ya haskaka na zaune cikin duhu. da waɗanda suke zaune a bakin mutuwa, domin ya bishe mu a hanyar salama. Sai ɗan yaron ya girma, ya ƙarfafa a ruhu, ya kuwa zauna a jeji har ranar bayyanarsa ga Isra'ila. Luka Sura ta biyu A kwanakin nan Kaisar Augustus ya yi shela, cewa a rubuta dukkan mutane da su yi mulkinsa. Wannan ita ce ƙidaya ta fari. da aka yi a zamanin Kiriniyas mai mulkin ƙasar Suriya. Kowa sai ya tafi garinsu a rubuta shi. Yusuf shi ma ya tashi daga birnin Nazaret a ƙasar Galili ya tafi ƙasar Yahudiya. Ya je birnin Dauda da ake kira Baitalami don shi daga gidan Dauda ne na cikin zuriyarsa. Don a rubuta shi duka da Maryamu wadda yake tashin, wadda take kuma da ciki. Sa'ad da suke a can kuwa sai lokacin haihuwarta ya yi. sai ta haifi ɗanta na fari ta rufe shi da zanin goyo ta kuma kwantar da shi a wani kwamin dabbobi don ba samu ɗaki a masauki ba a wannan yankin ƙasa kuwa waɗansu makiyaya suna kwana a filin suna tsaron garkin tumakinsu da daddare sai ga wani mala'ikan ubangiji a tsaye kusa da su ɗaukakar ubangiji kuma ta haskaka kewaye da su har suka tsorata gaya sai mala'ikan ya ce masu kada ku ji tsoro ga shi albishir na kawo muku na farin ciki mai yawa wadda zai zama na dukkan mutane domin yau an haifa muku mai ceto a birnin dauda wadda ke ne almasihu ubangiji ga alamar da za ku gani za ku samu jariri a rufe da zanin goyo kwance a kwamin dabbobi ba labari sai ga tare rundunar sama tare da mala'ikan nan suna yabon allah suna cewa ɗaukaka ga allah ta tabbata a can cikin sama mafi ɗaukaka a duniya salama ta tabbata ga mutanen da yake murna da su matuƙa da mala'iku suka tafi daga gare su suka koma sama sai makiyayen suka ce wa juna mu tafi baitulami yanzu mu ga abin nan da ya faru wanda ubangiji ya sanar da mu sai suka tafi da hanzari suka sami maryamu da yusufu da kuma jaririn a kwance cikin kwamin dabbobi da suka gan shi suka bayyana maganar da aka faɗa musu a game da wannan ɗan yaro. Duk waɗanda suka ji kuma suka yi ta al'ajibin abin da makiyayen nan suka faɗa masu. Maryamu kuwa sai ta riƙe duk abubuwa da aka faɗa tana bimbini a zuci. Makiyayen suka koma suna ta ɗaukaka Allah suna yabonsa saboda duk abin da suka ji so kuma gani yadda aka gaya masu. Da rana ta takwas ta kewayo da za a yi masa kaciya aka raɗa masa suna Yesu. wato sunan da mala'ikan ya faɗa kafin ya zauna a ciki da kwanakin tsarkakewarsu suka cika bisa ga shari'ar musa suka kawo shi urushalima su miƙa shi ga ubangiji kamar dai yadda yake a rubuce a shari'ar ubangiji cewa duk ɗan farin da aka haifa za a ce tsatsarka ne shi na ubangiji su kuma yi hadaya bisa ga abin da aka faɗa a shari'ar ubangiji cewa kurciyoyi biyu ko kuwa 'yan shila biyu to akwai wani mutum a urushalima mai suna saminu adali mai bautar allah yana kuma ɗaukin ganin ta'aziyar isra'ila ruhu mai tsarki ko yana tare da shi ruhu mai tsarki ko ya riga ya bayyana mana cewa ba zai mutu ba sai ya ga almasihu ubangiji ruhu yana iza shi sai ya shiga haikalin da iyayen suka shigo da ɗan yaron nan yesu su yi masa yadda ka'idar shari'a ta ce sai saminu ya rungume shi ya yi wa allah godiya ya ce yanzu kam ya mamallaki sai ka sallami bawanka lafiya bisa ga abin da ka faɗa, don na ga ka zahiri da ka shirya a gaban kabilai duka, haske mai bayyana wa al'ummai hanyarka da kuma ɗaukakar jama'arka Isra'ila. Mahaifiyarsa da mahaifinsa kuwa suna mamakin abin da aka faɗa game da shi. Sai Saminu ya sa musu albarka ya ce wa Maryamu mahaifiyar Yesu. Kin ga wannan yaro, shi aka sa ya zama sanadin faɗuwar waɗansu tashin waɗansu kuma da yawa a cikin Isra'ila, zai kuma zama alama wadda ake kushanta domin tunanin zukata da yawa su bayyana, I, ke ma takobi zai zarta zuciyarki. Akwai kuma wata annabiya mai suna Hannatu, ‘yar Fanolila na ƙabilar Ashiru, ta kwasu ufa ƙwarai, ta yi zaman aure shekara bakwai bayan ɗaukanta na budurci. Namijinta ya mutu kuma. ta yi zaman gwauranci har shekara tamanin da hudu ba ta rabuwa da haikalin tana bauta wa Allah dare da rana ta wurin addu'a da azumi nan take ita ma ta zo ta yi wa Allah godiya ta kuma yi magana ɗan yaron nan ga dukkan masu sauraron fassan Urushalima bayan sun ƙara komai da komai bisa ga shari'ar Ubangiji sai suka koma ƙasar Galili suka tafi garin su Nazaret ɗan yaron ko ya girma ya kawo ƙarfi yana mai matuƙar hikima alherin Allah kuwa yana tare da shi. To iyayen sukan je Urushalima kowace shekara a lokacin idin ƙetarewa, da Yesu ya shekara goma sha biyu, sai suka tafi tare da shi bisa ga al'adarsu a lokacin idi. Da aka gama idin kuma suna cikin komawa sai yaron wato Yesu ya tsaya a Urushalima ba da sanin iyayensa ba, su ko suka yi ta yin tafiya yini guda, suna zaton yana cikin ayari. Sai suka yi ta cikiyarsa cikin 'yan uwansa da idon sani, da ba same shi ba suka koma urushalima suna ta cikiyarsa sai kuma a ranar ta uku suka same shi a haikalin yana zaune a tsakiyar malamai yana sauraron su yana kuma musu tambayoyi duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi al'ajabi irin fahimtarsa da amsoshinsa da suka gan shi suka yi mamaki sai mahaifiyarsa ta ce masa ya kai ɗana yaya kai mana haka gashi nan ni da babanka muna ta neman ka duk ranmu a ɓace sai ya ce masu me ya sa kuka yi ta nema na ashe ba ku sani wajibi ne in yi sha'anin ubana ba amma ba su fahimci maganar da ya yi musu ba sai ya koma nazarar tare da su yana yi musu biyayya mahaifiyarsa kuwa tana riƙe da dukkan abubuwan nan a ranta yesu kuwa ya ta ƙaruwa da hikima da girma da kuma tagomashi wurin allah da mutane luka sura ta uku A shekara ta goma sha biyar ta mulkin Kaisal, Tibarius, Bintus Bilatus yana mulkin Yahudiya, Hiridus yana sarautar Galili, ɗan uwansa Filibus yana sarautar Ituriya, da Tarakunitis, Lisanius kuma yana sarautar Abiliya, a zamanin da Hanana da Kayafa suke manyan firistoci. Maganar Allah ta zaiƙe wa haya ɗan Zakariya a jeji, sai ya zaga duk lardin bakin kogin Urdun yana wa'azi. cewa mutane su tuba a yi musu wattisma domin a gafarta musu zunubansu yadda yake a rubuce a littafin annabi ishaya cewa muryar mai kira a jeji tana cewa ku shirya wa ubangiji tafarki ku miƙe hanyoyinsa za a cike kowane kwari kowane dutse da kowane tsauni za a baje su za a miƙe karkatattun wurare za a bi da hanyoyin da ba su biyu ba dukkan 'yan adam kuma za su ga ceton Allah. Saboda haka, Yahaya ya ce wa taron jama'ar da suke zuwa domin ya yi musu battisma. Ku macizai, wa ya gargaɗe ku ku guje wa fushin nan mai zuwa, ku yi aikin da ya nuna tubarku, kada ma ku ko fara ce a ranku Ibrahim ne ubanku. Ina dai gaya muku Allah da iko ya halitta wa Ibrahim ‘ya'ya daga duwatsun nan. ko yanzu ma an ɗora bakin gatari a gindin itatuwa saboda haka duk itacen da bai yi ‘ya'ya masu kyau ba sai a sare shi a jefa a wuta sai taron suka tambaye shi suka ce me za mu yi kenan ya amsa musu ya ce duk mai taguwa biyu ya raba da marar ita mai abinci ma haka masu karban haraji ma suka zo a yi musu battisma suka ce masa Malam, me za mu yi? Ya ce masu, Kada ku karɓi fiye da abin da aka umurce ku. Waɗansu soja ma suka tambaye shi. To Mufa, me za mu yi? Sai ya ce masu, Kada ku yi wa kowa kwace ko kazafi, ku dai dangana da albashinku. Da yake mutane duk sun zaƙu, kowa yana wasu wasi a ransa a game da ya haya, ko watakila shi ne almasihu. sai ya haya ya amsa wa dukkansu ya ce, Ni kam da ruwa nake muku baftisma, amma wani yana zuwa wanda ya fi ni girma, wanda ko maɗaurin takalmansa ma ban isa in kwance ba, shi ne zai yi muku baftisma da ruhu mai tarki da kuma wuta. Kwariyar shekarsa tana hannunsa, zai kwashare masu sukansa sarai-sarai ya taro alkama. ya sa a rumbunsa amma buntun sai ya kone shi a wuta marar mutuwa ta haka da waɗansu gargadi masu yawa ya hayaye wa jama'a bishara amma sarki hiridus wanda haya ya tsawatawa a kan maganar hiridiya matar ɗan uwansa da kuma dukkan mugayen ayyuka da ya yi sai ya ƙara da kulle ya haya a kurkuku to da aka yi wa dukkan mutane bautisma Yesu ma aka yi masa battisma yana addu'a kenan sai sama ta dare. Ruhu mai tsarki ya sauko masa da wata siffa kamar kurciya. Sai aka ji wata murya daga sama ta ce, Kai ne ɗana ƙaunatacce na, ina farin ciki da kai ƙwarai. Yesu kuwa sa'ad da ya fara koyarwa, yana da shekara wajen talatin, an ɗauke shi akan shi ɗan yusuf ne, wadda ke ɗan Heli, Heli ɗan Mattat. mattat ɗan lawi lawi ɗan malki malki ɗan yanna yanna ɗan yusufu yusufu ɗan matatiya matatiya ɗan amos amos ɗan nahum nahum ɗan azaliya azaliya ɗan najaya najaya ɗan ma'ata ma'ata ɗan matatiya matatiya ɗan shimeya shimeya ɗan yusufu yusufu ɗan Yahuza, Yahuza ɗan Yuwana, Yuwana ɗan Rifaya, Rifaya ɗan Zarubabel, Zarubabel ɗan Shiyaltiyal, Shiyaltiyal ɗan Niri, Niri ɗan Malki, Malki ɗan Addi, Addi ɗan Kosama, Kosama ɗan Almadama, Almadama ɗan Er, Er ɗan Yosi, Yosi ɗan Ilezara. Eleyeza ɗan Yorima, Yorima ɗan Mattad, Mattad ɗan Lawi, Lawi ɗan Saminu, Saminu ɗan Yahuza, Yahuza ɗan Yusufu, Yusufu ɗan Yonana, Yonana ɗan Ileyakim, Ileyakim ɗan Malaya, Malaya ɗan Mainana, Mainana ɗan Matata, Matata ɗan Natan, Natan ɗan Dauda, Dauda ɗan Yesi, Yesi ɗan Obida. obida ɗan Bu'aza, Bu'aza ɗan Salmon, Salmon ɗan Nashon, Nashon ɗan Aminadab, Aminadab ɗan Aram, Aram ɗan Hisruna, Hisruna ɗan Firesa, Firesa ɗan Yahuza, Yahuza ɗan Yakubu, Yakubu ɗan Ishiyaku, Ishiyaku ɗan Ibrahim, Ibrahim ɗan Tera, Tera ɗan Nahor, Nahor ɗan Sirok, Sirok ɗan Reyu, Reyu ɗan Felek, Felek ɗan Eber, Eber ɗan Shela, Shela ɗan Kenan, Kenan ɗan Arfakshad, Arfakshad ɗan Shem, Shem ɗan Nuhu, Nuhu ɗan Lamek, Lamek ɗan Matusela, Matusela ɗan Anuhu, Anuhu ɗan Yared, Yared ɗan Mahalel, Mahalel ɗan Kenan, Kenan ɗan Enosh, Enosh ɗan Shitu, Shitu ɗan Adamu. Adamu kuma na Allah. Luka Sura ta hudu Yesu kuma cike da Ruhu mai tsarki sai ya dawo daga kogin Uddun. Ruhu yana iza shi zuwa jeji har kwana arba'in. Iblis yana gwada shi, a kwanakin nan bai ci komai ba, da suka ƙare kuwa ya ji yunwa. Iblis ya ce masa, In kai ɗan Allah ne. ka umarci dutsen nan ya zama gurasa. Yesu ya amsa masa ya ce, A rubuce yake ba da gurasa kaɗai mutum zai rayu ba. Sai Iblis ya kai shi wani wuri a bisa, ya nuna masa dukkan mulkokin duniya a ƙiftawar ido. Iblis ya ce masa, Kai zan baiwa ikon duk waɗannan da ɗaukakarsu don ni aka dankawa. nakan kuma bayar ga duk wanda na ga dama in kuwa za ka yi mini sujada duk za su zama naka yesu ya amsa masa ya ce a rubuce ke cewa ka yi wa ubangiji allahnka sujada shi kadai za ka bautawa sai kuma ya kai shi urushalima ya ɗora shi can kan sororuwar haikali ya ce masa in dai kai ɗan allah ne to ɗira kasa daga nan don a rubuce yake cewa zai yi wa mala'ikunsa umarni a game da kai su kiyaye ka da kuma za su tallafe ka don kada ka yi tuntube da dutse sai yesu ya amsa masa ya ce ai kuwa an ce kada ka gwada ubangiji allahnka bayan da iblis ya gama irin dukkan gwaje-gwajensa ya rabu da shi ɗan lokaci tukuna. Yesu ya koma ƙasar Galili, ikon ruhu yana tare da shi. Labarinsa ya bazu a dukkan kewayen, ya yi ta koyarwa a majami'unsu, duk ana girmama shi. Ya zo nazarar inda aka rene shi, ya shiga majami'a a ranar Asabar kamar yadda ya saba yi. Sai ya miƙe domin ya yi karatu, aka miƙa masa littafin annabi Ishaya, ya buɗe littafin ya sami inda aka rubuta cewa. Ruhun Ubangiji yana tare da ni. domin ya shafe ni in yi wa matalauta bishara ya aiko ni in ce saki ga ɗauraru in kuma buɗe wa makafi ido in kuma yanta waɗanda suke a danne in yi shelar zamanin samun karɓuwa ga ubangiji ya rufe littafin ya mayar wa mai hidima ya zauna duk waɗanda suke a cikin majami'a suka zuba masa ido sai ya fara ce musu yau nasir ne ya cika a kunnen ku duk suka yabe shi suna mamakin maganarsa ta alheri da ya faɗa har suka ce ashe wannan ba ɗan Yesu ba ne? Yesu ya ce masu, Lalle za ku faɗa mini karin maganar nan likita warkar da kanka, za ku kuma ce mini duk abin da muka ji kai a Kafarnahum ka yi a nan garin ku mana. Ya ce kuma, Hakika ina gaya muku, ba annabin da yake yardaje a garinsu, amma gaskiya nake gaya muku. A zamanin Iliya akwai mata gwauraye da yawa Isra'ila. wato a lokacin da aka hana ruwan sama har shekara uku da wata shida, sa'ad da babbar yunwa ta game dukkan ƙasar. Duk da haka ba a aiki Iliyagun ko ɗaya daga cikinsu ba, sai ga wata gwauruwa kaɗai a Zarfat ta ƙasar Sidon. A zamanin annabi Elisha kuma, akwai kutare da yawa a Isra'ila, ba kuwa ɗayansu da aka tsarkake sai na Aman, mutumin Suriya kaɗai. Da suka ji haka, duk waɗanda suke a majami'a suka husata kwarai sai suka tashi suka fitar da shi bayan gari har suka kai shi goshin dutsen da aka gina garinsu a kai don su jefa shi a ƙasa amma ya ratsa ta tsakiyarsu ya yi tafiyarsa sai ya tafi kafar nahu wani gari a ƙasar galili yana koya musu a ran asabar suka yi mamakin koyarwarsa domin maganarsa da hakikan cewa take a majami'ar kuwa akwai wani mutum mai baƙin aljan sai ta da murya da ƙarfi ya ce wayo ina ruwanka da mu yesu banazare ka zo ne ka hallaka mu na san kowane ne kai mai tsarkin nan ne kai na allah sai yesu ya kwaɓe shi ya ce ya shiru rabu da shi bayan da aljanin ya fyaɗa shi a ƙasa tsakiyarsu ya rabu da shi bai ko cuce shi ba sai mamaki ya kama su duka suna cewa juna wannan wace irin magana ce gashi da tabbatarwa daga bagadi kuma yake umurtan bakaken aljanu suna kwafita labarinsa duk ya bazu ko'ina a kewayen kasar sai tashi daga majami'a ya shiga gidan bitrus surukar bitrus kuwa tana fama da mugun zazzabi sai suka roƙe shi saboda ita sai ya tsaya a kanta ya tsawata wa zazzabin ya kuwa sake ta nan take ta tashi ta yi musu hidima a daidai faduwan rana duk waɗanda suke da marasa lafiya masu cuta iri-iri su kawo su wurinsa sai ɗora wa kowannensa hannu ya warkar da su aljanu kuma suka fita daga mutane da yawa suna ihu suna cewa kai dan Allah ne amma ya tsawata musu ya hana su magana don su sani shi ne almasihu da gari ya waye ya fita ya tafi wani wuri inda ba kowa sai sharu masu yawa suka yi ta nemansa suka je wurinsa son su ne su tsaise shi don kada ya tashi daga gare su amma ya ce masu lalle ne in yi wa sauran garuruwa bisharar mulkin Allah domin saboda wannan nufi ne aka aiko ni sai ta yin wa'azi a majami'un ƙasar Galili Luka Sura ta biyar Wata ranar taro suna matsarsa domin su ji maganar Allah, shi ko yana tsaye a bakin tekun Janai Sarata, sai ya hangi ƙananan jirage biyu a bakin tekun. masunta kuwa sun fita daga cikinsu suna wankin tarunsu sai shiga ɗaya jirgin wanda yake na Bitrus ya roƙe shi ɗan zakuɗa da jirgin daga bakin gaci sai ya zauna ya ta koya wa taro masu yawa daga jirgin da ya gama magana ya ce wa Bitrus Za ku da jirgin zuwa wuri mai zurfi ku saki tarunku ku janyo kifi Bitrus ya amsa masa ya ce ya mai gida dare farai muna wahala ba mu kama komai ba amma tun da ka yi magana zan saki tarun. Da suka yi haka kuwa suka kamo kifi jingim har ma tarunsu suka fara kecewa. Sai suka yafato abokan aikinsu a ɗaya jirgin su zo su taimake su. Suka kuwa zo, suka ciccika jiragen nan duka biyu kamar za su nutse. Da Bitrus ya ga haka sai faɗa gaban Yesu ya ce, Ya Ubangiji, wane ni da za ka tsaya kusa da ni, domin ni mutum ne mai zunubi. domin shi da waɗanda ke tare da shi duka mamaki ya kama su saboda kifin nan da suka janyo haka ma yakubu da haya ‘ya'yan zabadi abokan tsabgar bitrus sai yesu ya ce wa bitrus kada ka ji tsoro nan gaba mutane za ka rika kamowa da suka kawo jiragen su gaci suka bar komai duka su bi shi wata rana yesu yana ɗaya daga cikin garuruwan nan sai ga wani mutum wanda kuta ta ci ƙarfinsa ya zo da ya ga yesu ya faɗa a gaban gabansa ya roƙe shi ya ce, Ya Ubangiji, in dai ka yarda kana da ikon tsarkake ni. Sai Yesu ya miƙa hannu ya taɓa shi ya ce, Na yarda ka tsarkaka. Nan take sai kuturta ta rabu da shi, Yesu ya kwaɓe shi kada ya gaya wa kowa ya ce, Sai dai ka je wurin firist ya ganka, ka kuma yi hadaya saboda tsarkakewarka. domin tabbatarwa a gare su kamar yadda Musa ya umarta. Amma duk da haka, labarinsa sai ƙara yaɗuwa yake, har taro masu yawan gaske suka yi ta zuwa domin su saurare shi, a kuma warkar da su daga rashin lafiyarsu. Amma shi sai rika keɓanta a wurare da ba kowa yana addu'a. Wata rana yana koyarwa, waɗansu farisiyawa ko da masana taura da suka fito daga kowane gari na ƙasar Galili da na ƙasar Yahudiya. da kuma urushalima suna nan a zaune ikon ubangiji na warkarwa kuwa yana nan sai ga waɗansu mutane ɗauke da wani shanyanye a kan shimfiɗa suna ƙoƙari su shigar da shi su ajiye shi a gaban yesu da suka kasa samun hanyar shigar da shi saboda taro suka zira shi ta tsakanin rufin soron duk da shimfiɗarsa suka ajiye shi a tsakiyar jama'a a gaban yesu da yesu ya ga ban gaskiyarsu sai ya ce malam an gafarta maka zunubanka sai malaman attaura da farisiyawa suka fara wasu wasi cewa wane ne wannan da yake maganar sabo wa yake iya gafarta zunubi banda Allah shi kadai da Yesu ya gane wasu wasinsu ya amsa musu ya ce don me kuke wasu wasi haka a zuciyarku wanne ya fi sauki a ce an gafarta maka zunubanka ko kuwa a ce tashi ka yi tafiya amma domin kusa kankance dan mutum yana da ikon gafarta zunubi a duniya. Sai ya ce wa shanyayyen, Na ce maka, tashi, ka ɗauki shimfiɗarka, ka tafi gida. Nan take tashi a gaban idonsu, ya ɗauki abin kwanciyarsa ya tafi gida, yana ɗaukaka Allah. Sai suka yi mamaki matuƙa su duka, suka yi ta ɗaukaka Allah, tsoro kuma ya kama su suka ce, Yau mun ga abubuwan al'ajibi. bayan haka ya fita ya ga wani mai karban haraji mai suna lawi a zaune yana aiki a wurin karban haraji ya ce masa bini sai ya bar komai duka ya tashi ya bi shi sai lawi ya yi masa kasaitacciyar liyafa a gidansa akwai kuwa taron masu karban haraji da waɗansu mutane suna ci tare da su sai farisiyawa da malamansu na attaura suka yi wa almajiransa gunaguni suka ce don me kuke ci kuke sha tare da masu karɓar haraji da masu zunubi? Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, lafiyayyu ba ruwansu da magani, sai dai marasa lafiya. Ba domin in kira masu adalci na zo ba sai dai masu zunubi su tuba. Sai suka ce masa, Almajiran Yahaya suna azumi akai-akai, suna kuma addu'a, haka kuma almajiran Farisiyawa, amma naka suna ci suna sha. sai Yesu ya ce masu. Wato, kwa iya sa abokan ango su yi azumi tun ango yana tare da su? Ai, lokaci yana zuwa da za a ɗauke musu angon, a sa'an nan ne fa za su yi azumi. Ya kuma yi musu misali ya ce, Ba mai tsage kyalle a jikin sabuwar tufa ya yi maho a tsohuwar tufa da shi, in ma an yi, ai, sai ya kece sabuwar tufar. Sabon kyallen kuma ba zai dace da tsohuwar tufar ba. ba kuma mai ɗura sabon ruwan inabi a tsofaffin salkuna, in ma an ɗura sai sabon ruwan inabin ya fasa salkunan ya zube, salkunan kuma su lalace. Sabon ruwan inabi, ai sai sababbin salkuna, ba wanda zai so shan sabon ruwan inabin bayan ya sha tsohon, don ya ce, ai tsohon yana da kyau. Luka Sura ta shida Wata rana a ran Asabar, yana ratsa gonakin alkama sai almajiran suka zagi alkamar suna murtsukewa suna ci sai waɗansu farisiyawa suka ce don me kuke yin abin da bai halarta a yi baran asabar sai yesu ya amsa ya ce ashe ba ku taɓa karanta abin da dauda yi ba sa'ad da ya ji yunwa shi da abokan tafiyarsa yadda ya shiga masujadar allah ya ɗauki keɓaɓɓiyar gurasar nan ya ci har ma ya ba abokan tafiyarsa wadda ba ta halatta kowa ya ci ba sai firistoci kadai? Sai ya ce masu, Ai, ɗan mutum shine Ubangijin Asabar. A wata Asabar kuma ya shiga majami'a yana koyarwa. Akwai ko wani mutum a cikin wanda hannunsa na dama ya shanye. Sai malaman attaura da farisiyawa suka yi ta su ga ko ya warkar a ran Asabar, don su samu su kai ƙararsa. Shi kuwa ya san tunaninsu, sai ya ce wa mai shanyayyen hannun, taso ka tsaya nan a tsakiya sai ya tashi ya tsaya a wurin yesu ya ce masu ina yi muku tambaya ya halatta ran asabar a yi alheri ko mugunta a ceci rai ko a halaka shi sai dudube su duke ya ce wa mutumin Miko hannunka da ya miƙa hannunsa ko sai ya koma lafiyayye sai suka wusata ƙwarai suka yi shawaran abin da za su yi wa Yesu. A kwanakin nan Yesu ya fita ya hau dutse domin yin addu'a, dare farai yana addu'a ga Allah. Da gari ya waye ya kira almajiransa ya zaɓi goma sha biyu a cikinsu ya ce da su manzanni. Su ne Bitrus da ɗan uwansa Andrawas, da Yakubu, da Yahaya, da Filibus, da Bartalamawas, da Matiyu, da Toma, da Yakubu ɗan Halfa, da Saminu wanda ake ce da shi Zaloti, da Yahuza ɗan Yakubu, da kuma Yahuza Iskariyoti wanda ya zama maci amana. Sai gangaro tare da su ya tsaya a wani sarari ga ko babban taro masu binsa da kuma taro masu yawan gaske daga duk ƙasar Yahudiya da Urushalima da kuma yankin ƙasar Taya da Sidon da suke bakin bahar waɗanda suka zo su saurare shi a kuma warkar da cuce-cucensu waɗanda kuma baƙaƙen aljanu suka wahalshe su aka warkar da su duk taron suka nemi su taɓa shi domin iko yana fitowa daga gare shi ya kuwa warkar da su duka sai ya daga kai ya dubi almajiransa ya ce albarka ta tabbata a gare ku kuma talauta domin mulkin allah naku ne albarka ta tabbata a gare ku ko da kuke mayunwata a yanzu domin za a kosar da ku albarka ta tabbata a gare ku ko da kuke kuka a yanzu domin za ku yi dariya albarka ta tabbata a gare ku sa'ad da mutane suka ƙi ku suka kuma ware ku suka zage ku suka yi kyamar sunanku saboda ɗan mutum. Ku yi farin ciki a wannan rana, ku yi don murna, domin ga gashi sakamakonku mai yawa ne a sama. Haka kakanninsu ma suka yi wa annabawa. Amma kai tanku, ku masu arziki, domin kun riga kun samu taku ta'aziyya. Kai tanku, ku da kuke ƙosassu a yanzu, don za ku ji yunwa. Kai tanku. ku masu dariya a yanzu, don za ku yi baƙin ciki ku yi kuka. Kaitonku in kowa yana yabanku, haka kakanninsu ma suka yi wa annabawan ƙarya. Amma ina gaya muku ku masu sauraro, ku ƙaunaci magabtanku, ku yi wa maƙiyanku alheri, ku sa wa masu zaginku albarka, masu wulaƙanta ku kuma ku yi musu addu'a. wanda ya mare ka a kunci ɗaya juya masa ɗaya kuncin kuma wanda ya kwace maka mayafi kada ka hana masa taguwar kama duk wanda ya roƙe ka ka ba shi. wanda kuma ya ƙwace maka kaya kada ka neme shi yadda kuke so mutane su yi muku to ku yi musu haka in masoyanku kawai kuke ƙauna wace lada ce da ku ai ko masu zunubi masu na ƙaunar masoyansu in kuma sai waɗanda suke muku alheri kawai kuke yi wa alheri wace lada ce da ku, ai, ko masu zunubi ma haka suke yi, in kuma sai ga waɗanda kuke tsammani za su biya ku ne kuke ba da rance wace lada ce da ku, ai, ko masu zunubi ma, sukan ba masu zunubi rance don a biya su daidai. Amma ku ƙaunaci magabtanku, kuna yi musu alheri, ku ba da rance, kada kuwa ku tsammaci biya. ladarku kuma za ta yi yawa, za ku kuma zama ’ya'yan maɗaukaki, domin shi mai alheri ne ga masu batulci da kuma mugaye. Ku kasance masu tausayi, kamar yadda Ubanku yake mai tausayi. Kada ku ɗora kowa laifi, kuma ba za a ɗora muku ba. Kada ku yi wa kowa mugun zato, kuma ba za a yi muku ba. Ku yafe, kuma sai a yafe muku. Ku bayar, kuma sai a ba ku mudu a cike. a dankare har ya yi tozo har yana zuba za a juye muku a hannun riga mudun da kuka auna da shi za a auna maku ya kuma ba su wani misali ya ce makaho yana iya yi wa makaho jagora ashe dukansu biyu ba sai su fada a rami ba almajiri baya fin malaminsa amma kowa aka karantar da shi sosai sai ya zama kamar malaminsa. Don me kake duban ɗan hakin da ke a idan ɗan uwanka, amma gungumen da yake a naka ido baka kula ba. Kaka kuma za ka iya cewa ɗan uwanka, ya ɗan uwana bari in cire maka ɗan hakin da yake a idanka, alhali kuwa kai kanka baka ga gungumen da yake a naka ido ba. Kai munafuki, sai ka fara cire gungumen da yake a idanka tukuna, sa'annan ka gani sosai yadda za ka cire ɗan hakin da yake a idan ɗan uwanka. Ba kyakkyawan itace da yake haifar munanan ‘ya'ya, ba kuma mummunan itace da yake haifar kyawawan ‘ya'ya, domin kowane itace da irin ‘ya'yansa ake saninsa. Ai, ba ɗiban ɓaure a jikin ƙaya, ko kuwa inabi a jikin sarƙaƙiya. Mutumin kirki kam ta kyakkyawar taskar zuciyarsa yakan yi abin kirki. mugu kuwa ta mummunan taskar zuciyarsa yakan yi mugun abu ai abin da ya cire shi mutum yake faɗa don me kuke kira na ubangiji ubangiji ba kwa kuwa yin abin da na faɗa maku don mai zuwa wurina yake jin magana ta yake kuma aikata ta zan nuna muku kwatancinsa kamar mutum yake mai gina gida, wanda ya haƙa mai zurfi har ya sa harsashin ginin a kan fa da aka yi rigyawa sai ruwan kogi ya bugi gidan, amma bai iya girgiza shi ba, saboda an gina shi da aminci. Amma wanda ya ji magana ta bai ko aikata ta ba, kamar mutum yake wanda ya gina gida akan turbaya ba harsashi, ruwan kogi ya buge shi. nan da nan ya rushe wannan gida ya yi mummunar ragargajewa luka sura ta bakwai bayan da ya so ya ƙara jawabinsa duka a gaban jama'a ya shiga kafar nahu to sai bawan wani jarumi wadda ubangidansa ke jin daɗinsa ya rashin lafiya har ya kai ga bakin mutuwa da jarumin ya ji labarin yesu sai ya aiki waɗansu shugabannin yahuda wurinsa su roƙe shi ya zo ya wakar da bawansa da suka isa wurin Yesu sai suka roƙe shi kwarai suka ce, Ai, ya cancanci ai masa haka, don yana ƙaunar jama'armu, shi ne ma ya gina mana majami'armu. Sai Yesu ya tafi tare da su, da ya matsa kusa da gidan, sai jarumin ya aiki aminansa wurinsa su ce masa. Ya Ubangiji, kada ka wahalar da kanka, ban ma isa har ka zo gidana ba, shi yasa ban gama na isa in zo wurinka ba. amma ka yi magana kawai, yaro na kuwa sai ya warke, don nima a hannun wani nake, da kuma soja a hannuna, in cewa wannan je ka sai ya je, wani kuma in ce masa zo sai ya zo, in cewa bawa na yi abu kaza sai ya yi. Da Yesu ya ji haka, ya yi mamakinsa, ya kuma juya ya ce wa taron da suke biye da shi. Ina gaya muku. ko a cikin isra'ila ban taɓa samun ban gaskiya mai karfi irin wannan ba da waɗanda aka aika suka komo gidan suka samu bawan garau ba da daɗewa ba yesu ya tafi wani gari mai suna nayin almajiransa da kuma babban taro suka tafi da shi ya kusaci kofar garin kenan sai ga wani mamaci ana ɗauke da shi shi kaɗai ne wajen mahaifiyarsa gwauruwa mutanen garin da yawa sun rakota da ubangiji ya ganta ya ji tausayinta ya kuma ce mata daina kuka sa'an nan ya matso ya taɓa makarar masu ɗauka kuma suka tsaya cik sai yesu ya ce samari na ce maka ka tashi mamashi ya tashi zaune ya fara magana yesu ko ya ba da shi ga mahaifiyarsa sai tsoro ya kama su duka suka ɗaukaka allah suna cewa lallai wani annabi mai girma ya bayyana a cikinmu da kuma allah ya kula da jama'arsa wannan labari nasa koya bazu a duk ƙasar yahudiya da kewayen sai almajiran haya suka gaya masa dukkan abubuwan nan sai haya kira almajiransa biyu ya ake su gun ubangiji yana tambaya cewa kai ne mai zuwan nan ko kuwa mu sa ido ga wani da mutanen nan suka isa wurinsa suka ce yahaya mai baftisma ne ya aiko mu gare ka yana tambaya cewa kai ne mai zuwan nan ko kuwa mu sa ido ga wani nan take Yesu ya wakar da mutane da yawa daga rashin lafiyarsu da cuce-cucensu da kuma bakajen aljanu. Makafi da yawa kuma ya yi musu baiwar gani, sai ya amsa musu ya ce, Ku je ku gaya wa Yahaya abin da kuka gani. Makafi suna samun gani, Gurago suna tafiya, ana tsarkake kutare, kurame suna ji, ana tada matattu, ana kuma yi wa matalauta bishara. Albarka ta tabbata ga wanda baya tuntuɓe sabili da ni. bayan da jakadun Yahaya sun tafi sai Yesu ya fara yi wa taron maganar Yahaya ya ce kallon mai kuka je yi a jeji kyauran da iska take kadawa to kallon me kuka je yi wani mai adon alhari ne ai kuwa masu adon gaske masu zaman anishuwa a fada suke to kallon mai kuka je yi annabi hakika ina gaya muku har ya fi annabi nesa wannan shi ne wanda labarinsa yake rubuce cewa gashi na aiko manzo na ya riga ka gaba wanda zai shirya maka hanya gabanninka ina gaya muku a cikin duk waɗanda mata suka haifa ba wanda ya fi haya girma duk da haka wanda ya fi ƙasƙanta a mulkin Allah ya fi shi da duk jama'a da masu karɓar haraji suka ji haka suka tabbata Allah mai adalci ne aka yi musu battisma da battismar Yahaya. amma farisiyawa da masana a taura suka haure abin da Allah yake nufi da shi da yake sun ƙi yi musu baptisma. To, da me zan kwatanta mutanen zamanin nan, waɗanne iri ne su, kamar yara suke da suke zaune a bakin kasuwa, suna kiran juna suna cewa, Mun busa muku sarewa, ba ku yi rawa ba, mun yi makoki ba ku yi kuka ba, Ga gashi, Yahaya mai baptisma ya zo. baya cin gurasa baya shan ruwan inabi amma kuna cewa ai yana da iska ga ɗan mutum ya zo yana ci yana sha kuna kuma cewa ga mai haɗama mashayi abokin masu karɓar haraji da masu zunubi du da haka hikimar Allah ta dukkan aikinta ne ake tabbatar da gaskiyarta wani farisiye ya kira shi cin abinci sai ya shiga gidan bafarisiyan yake shingida wurin cin abincin sai ga wata matar garin mai zunubi da ta ji yesu yana nan cin abinci a gidan bafarisiyan ta kawo wani ɗan tandu na man ƙanshi ta tsaya a bayansa a wajen kafafunsa tana kuka sai hawayen ta ya fara zuba a kafafunsa ta goge su da gashinta ta yi ta sumbatar su ta shafa musu man ƙanshi to da bafarisiyan da ya kira shi ya ga haka sai ya ce a ransa da mutumin nan annabi ne da ya san kowace ce da kuma kowace irin mace ce wannan take taɓa shi don mai zunubi ce yesu ya amsa ya ce saminu ina da magana da kai sai shi kuma ya ce malam sai ka faɗa yesu ya ce wani yana bin mutum biyu bashi ɗaya dinari ɗari biyar ɗayan kuma hamsin da suka gagara biya sai ya yafe masu dukkansu biyu, to a cikinsu wa zai fi ƙaunarsa. Saminu ya amsa masa ya ce, A gani na wanda ya yafe a wani mai yawa. Sai ya ce masa, Ka faɗa daidai. Da ya waiwaya wajen matar, ya ce wa Saminu, Ka ga matar nan, na shigo gidanka, baka bani ruwan wanke ƙafa ba. amma ita ta zub da hawayenta a ƙafafuna ta kuma goge su da gashinta kai baka sumbace ni ba ita kuwa tun shigowa ta nan bata daina sumbatar ƙafafuna ba baka shafa mini mai aka ba amma ita ta shafa man ƙanshi a ƙafafuna saboda haka ina gaya maka zunubanta masu yawan nan duk an gafarta mata domin ta yi ƙauna mai yawa wanda aka gafartawa kaɗan kuwa ƙauna kaɗan yake yi. Sai ya ce mata, An gafarta miki zunubanki. Masu ci tare da shi kuwa suka fara cewa juna. Wannan kuwa wane ne wanda har yake gafarta zunubai? Sai Yesu ya ce wa matar, Ban gaskiyarki ta cece ki, ki sauka lafiya. Luka Sura ta takwas ba zadewa ba Yesu ya zazzaga birni da ƙauye yana wa'azi, yana yin bisharar mulkin Allah, su goma sha biyu nan kuwa suna tare da shi, da waɗansu mata da aka raba su da baƙaƙen aljanu da kuma rashin lafiyarsu, a cikinsu da Maryamu mai suna Magadaliya, wadda fitar wa aljanu bakwai, da Yuwana matar Kuza, wakilin Hiridus, da su Zanatu da kuma waɗansu da yawa da suka yi musu ɗawainiya da kayansu. Da jama'a masu yawa suka taru, mutane suna ta zuwa gare shi gari gari sai ya musu misali ya ce, Wani mai shuka ya tafi shuka, yana cikin yafa iri sai waɗansu suka fada kan hanya, aka tattake su tsuntsaye suka tsince su, waɗansu kuma suka fada kan dutse, da suka tsiro sai suka bushe don ba danshi. Waɗansu kuma suka fada cikin ƙaya suka tashi tare har ƙayar ta sarƙe su, waɗansu kuwa suka fada ƙasa mai kyau suka girma. suka yi ƙwaya ribi ɗari-ɗari. Da ya faɗi haka, sai ta da murya ya ce, Duk mai kunnen ji ya ji. Sai almajirin suka tambaye shi ma'anar misalin, sai ya ce, Ku kam, an yarda muku kusan asirin mulkin Allah, amma ga sauran sai da misali, don gani kam za su gani, amma ba za su gane ba, ji kuma za su ji, amma ba za su fahimta ba. to misalin irin nan shine maganar Allah. Waɗanda suka faɗi a kan hanya su ne kwatancin waɗanda suka ji maganar Allah, sa'an nan Iblis ya zo ya ɗauke maganar daga zuciyarsu, don kada su ba da gaskiya su samu ceto. Na kan dutsen kuwa su ne waɗanda da zarar sun ji maganar sai su karɓa da farin ciki, su kam ba su da tushe, sukan ba da gaskiya ‘yan kwanaki kaɗan. amma a lokacin gwaji sai su bauɗe. Waɗanda suka fada a cikin ƙaya kuwa su ne waɗanda suka ji maganar, amma kwana a tashi, sai yawanta raɗaɗin duniya da dukiya da shagalin duniya suka sarƙe su har suka kasa yin amfani. Waɗanda suka fada a ƙasa mai kyau kuwa su ne waɗanda suka ji maganar suka riƙe ta kankam da zuciya ɗaya kyakkyawa suka jure har suka yi amfani. ba mai kunna fitila ya rufe ta da masaki ko ya ajiye ta a ƙarƙashin gado a'a sai dai ya ɗora ta a maɗorinta don masu shiga su ga hasken ba abin da yake a ɓoye da ba za a bayyana ba ba kuma asirin da ba zai tonu ya zama bayyananne ba ku kula fa ku iya ji don mai abu akan ƙarawa marar abu kuwa ko ɗan abin da yake tsammani yake da shi ma sai a karɓe masa. mahaifiyarsa da yan uwansa suka zo wurinsa amma suka kasa isa gunsa saboda taro sai aka ce masa tsohuwarka da yan uwanka suna tsaye a waje suna son ganinka amma ya amsa musu ya ce masu jin maganar Allah suna kuma aikata ta ai su ne uwata su ne kuma yan uwana wata rana ya shiga jirgi tare da almajiransa ya ce masu mu haya wancan hayin teku sai suka tashi suna cikin tafiya sai bacci ya kwashe shi hadiri mai iska ya taso a tekun jirgin su ya tasarwa cika da ruwa ha suna cikin hatsari suka je suka tashe su suka ce mai gida mai gida za mu hallaka sai ya farka ya tsawata wa iskar da kuma haukan ruwa sai suka kwanta wuri ya tsid ya ce masu ina ban gaskiyarku suka ko tsorata suka yi mamaki suna cewa juna wa kenan kuma har iska da ruwa ma yake wa mu'anni suna koyi masa biyayya. Sai suka iso ƙasar sunawa wadda ke hannun riga da ƙasar Galili. Da saukarsa a gaci, sai wani ma'ajinu ya fito daga cikin gari ya tarye shi, ya daɗe bai sa tufa ba, baya zama a gida kuwa sai a makabarta. Da ganin Yesu sai ya ƙwala ihu ya faɗi a gabansa ya ɗaga murya ya ce, ina ruwanka da ni ya Yesu ɗan Allah maɗaukaki ina rokonka kada ka yi mini azaba. Ya faɗi haka ne domin Yesu ya umarci bakin aljanin ya rabu da mutumin, gama sau da yawa aljanin yakan buge shi, akan kuma tsare shi a ɗaure shi da tsarka da mari, amma ya tsintsinka ɗaurin, aljanin ya kora shi jeji, sai Yesu ya tambaye shi. Yaya sunanka? ya ce dole don aljanu da yawa sun shiga cikinsa sai suka yi roƙonsa kada ya umarce su su fada a mahallaka a wurin nan kuwa akwai wani babban garken alade na kiwo a gangaren dutse suka roƙe shi ya yarda musu shiga cikinsu ya ko yardar musu sai aljanun suka rabu da mutumin suka shiga aladun garken kuwa suka rugungunta ta gangaren suka fada tekun suka hallaka a ruwa da 'yan kiwon aladun nan suka ga abin da ya faru suka gudu suka ba da labari a birnin da ƙauye sai jama'a suka fito su ga abin da ya auku suka zo wurin yesu suka tarar da mutumin da aljanun suka rabu da shi a zaune a gaban yesu saye da tufa yana cikin hankalinsa sai suka tsorata waɗanda aka yi abin a gaban idonsu kuwa suka gaya musu yadda aka warkar da mai aljanun nan dukkan mutanen kewayen ƙasar garisnawa suka roƙi yesu rabu da su don tsoro mai yawa ya kama su sai ya shiga jirgi ya koma mutumin da aljanun suka rabu da shi kuwa ya roƙe shi izinin tafiya tare da shi amma ya sallame shi ya ce koma gida ka faɗi irin manyan abubuwan da Allah ya yi maka sai ya tafi ko'ina a cikin birnin yana sanar da manyan abubuwa da Yesu ya yi masa to da Yesu ya komo taron suka yi masa maraba domin ko a dama duk suna jiransa ne sai ga wani mutum mai suna yayirus wani shugaban majami'a ya zo ya faɗi a gaban yesu ya roƙe shi je gidansa yana da ya ɗaya tilo mai shekara misalin goma sha biyu tana kuma bakin mutuwa yana tafiya taro masu yawa na matsarsa sai ga wata wacce wadda shekara goma sha biyu tana zub da jini ta kuma ɓadda duk abin hannunta wajen masu magani ba wadda iya warkar da ita ta raɓo bayansa ta taɓa gezar mayafinsa nan take zubar jininta ta tsaya sai yesu ya ce wa ya taɓa ni da kowa ya yi musu sai bitrus da waɗanda suke tare da shi suka ce mai gida ai taro masu yawa ne suke tuttura ka suna matsarka amma yesu ya ce an dai taɓa ni domin na ji wani iko ya fita daga gare ni da matar ta gaba dama ta ɓuya sai ta matso tana rawar jiki ta faɗi a gabansa ta bayyana a gaban duk jama'a dalilin nisar taɓa shi da kuma yadda ta warke nan take sai ya ce mata yata ban gaskiyar kitawar kadda ke ki sauka lafiya yana cikin magana sai ga wani ya zo daga gidan shugaban majami'ar ya ce ai yarka ta rasu kada ka ƙara wahar da malamin amma da yesu ya ji haka ya amsa ce wa shugaban majami'ar kada ka ji tsoro ka ba da gaskiya kawai za ta kuwa warke da ya isa gidan bai yadda kowa ya shiga tare da shi ba sai Bitrus da Haya da Yakubu da kuma mahaifin yarinyar da mahaifiyarta. Duk kuwa ana ta kuka da kururuwa saboda ita, amma Yesu ya ce, Ku daina kuka ai ba matacciya take ba barci take yi. Sai suka yi masa dariyar raini don sun sani ta mutu. Shi ko sai ya riƙe hannunta ita da murya ya ce, Yarinya ki tashi. Ruhunta ko ya dawo, nan ta ki tashi, sai ya umarni a bata abinci. iyayenta suka yi mamaki amma ya kwaɓe su kada su gaya wa kowa abin da ya faru luka sura ta tara sai tara goma sha biyun nan ya ba su iko da izini kan dukan aljanu su kuma warkar da cuce-cuce ya kuma aike su su yi wa'azin mulkin Allah su kuma warkar da marasa lafiya ya kuma ce masu kada ku ɗauki wani guzuri a tafiyarku ko sanda ko burgami ko gurasa ko kuɗi kada kuma ku ɗauki taguwa biyu duk gidan da kuka sauka ku zauna a nan har ku tashi duk waɗanda ba su yi na'am da ku ba in za ku bar garin sai ku karkaɗa ƙurar ƙafafunku don shaida a kansu sai suka tashi suka zazzaga ƙauyuka suna yin bishara suna warkarwa a ko'ina to sarki hidus ya ji duk abin da ake yi ya ko damu ƙwarai don waɗansu suna cewa ya haya ne aka tasa daga matattu waɗansu ko suka ce iliya ne ya bayyana waɗansu kuma suka ce ɗaya daga annabawan da ne ya tashi sai hiridus ya ce ya haya kam na fille masa kai wa kenan kuma da nake jin irin waɗannan abubuwa a game da shi sai ya nemi ganinsa da manzannin suka dawo suka gaya wa yesu abin da suka yi sai ya tafi da su a keɓe zuwa wani gari mai suna bitsaida ganin haka sai taru masu yawa suka bi shi ya koye musu maraba ya yi musu maganar mulkin Allah ya kuma warkar da masu bukatar warkewa da rana ta fara sunkuyowa goma sha biyun suka matso suka ce masa sai ka sallami taron su shiga ƙauyuka da karkara na kurkusa su sauka su nemi abinci don inda muke ba mutane amma ya ce masu ku ku ba su abinci mana suka ce ai abin da muke da shi bai fi gurasa biyar da kifi biyu ba sai dai in za mu je mu sayo wa dukan jama'ar nan abinci ne maza sun kai wajen dubu biyar sai ce wa almajiransa ku ce masu su zazzauna kungiya kungiya kowace kungiya misali hamsin hamsin haka ko suka yi suka sa dukansu su zazzauna da ya ɗauki gurasa biyar ɗin da kifi biyu sai ya daga kai sama ya yi wa Allah godiya ya gutsura su ya yi ta ba almajiran suna kai wa jama'a duka kuwa suka ci suka ƙoshi har aka kwashe ragowar tsari kwando goma sha biyu wata rana yana addu'a shi kaɗai almajiransa kuwa suka zo wurinsa sai ya tambaye su ya ce wa mutane suke cewa nake suka amsa suka ce Yahaya mai baptisma waɗansu kuwa Iliya waɗansu kuma ɗaya daga cikin annabawan da ne da ya tashi. Ya ce musu, Amma kofa wa kuke cewa nake? Sai Bitrus ya amsa ya ce, Almasihu na Allah. Sai ya kwaɓe su matuƙa, kada su gaya kowa wannan magana, ya ce, Lalle ne ɗan mutum ya sha wuya iri-iri, shugabanni da manyan firistoci da malaman attaura su ƙi shi har a kashe shi, a rana ta uku kuma a tashe shi. Sai ya ce wa dukansu, Duk mai son bina, sai ya ƙi kansa, ya ɗauki giciyansa kowace rana, ya bi ni. duk mai son tattalin ransa zai rasa shi duk wanda ya rasa ransa saboda ni tattalinsa yake yi mai mutum zai amfana in ya sami duniya duka akan hasarar ransa ko a bakin ransa duk wanda zai ji kunyar shaida ni da magana ta, ɗan mutum ma zai ji kunyar shaida shi sa'ad da ya zo da ɗaukakarsa da kuma ɗaukakar uba da ta mala'iku tsarkaka amma hakika ina gaya muku akwai waɗansu a tsaye-tsaye a nan da ba za su mutu ba sai sun ga mulkin Allah. Bayan misalin kwana takwas da yin maganar nan, Yesu ya ɗauki Bitrus da haya da Yakubu ya hau wani dutse domin yin addu'a. Yana yin addu'a sai kamanninsa ta sake, tufafinsa kuma suka yi fari fat har suna ɗaukar ido. Sai ga mutum biyu suna magana da shi, wato Musa da Iliya, sun bayyana da ɗaukaka, suna zancen ƙaunarsa ne. wadda yake gabanin yi a Urushalima. Sai kuma Bitrus da waɗanda suke tare da shi barci ya cika musu ido, amma da suka farka suka ga ɗaukakarsa da kuma mutum biyun nan tsaye tare da shi, mutanen nan na rabuwa da shi kenan sai Bitrus ya ce wa Yesu. Mai gida ya kyautu da muke nan wurin, mu kafa bukkoki uku, ɗaya taka, ɗaya ta Musa, ɗaya kuma ta Iliya. Bai ma san abin da yake faɗa ba, yana faɗar haka sai wani gajimare ya zo ya rufe su da kuma gajimaren ya lullube su suka tsorata sai aka ji wata murya daga cikin gajimaren tana cewa wannan shine ɗana ƙaunatacce na ku saurare shi bayan murya ta yi magana sai ga yesu shi kaɗai suka yi shiru a kwanakin nan kuwa ba su gaya wa kowa abin da suka gani ba kashe gari da suka gangaro daga kan dutsen wani babban taro ya tarye shi sai ga wani daga cikin taron ya yi kira ya ce malam ina roƙonka ka dubi ɗana da idon rahama shi ne ke nan gare ni ga shi aljan yakan haushi yakan yi ihu ba zato ba tsammani aljanin yakan buge shi jikinsa yana rawa har bakinsa yana kumfa baya barinsa sai ya kukkuje shi kwarai na kuwa roƙi almajiranka su fitar da shi amma sun kasa sai yesu ya amsa ya ce ya ku tsara marasa ban gaskiya kan gararru har yaushe zan zama da ku ina jure muku kawa naka yana zuwa sai aljanin ya buge shi kwarai jikinsa yana rawa amma yesu ya tsawata wa bakin aljanin ya warkar da yaron ya kuma mayar wa mahaifinsa da shi duk aka yi mamakin girman ikon allah tun dukan suna mamakin duk abubuwan da yake yi sai ya ce wa almajiransa maganar nan fata ta shiga kunninku za a ba da ɗan mutum ga mutane. Amma ba su fahimci maganar nan ba, an kuwa ɓoye musu ita ne don kada su gane. Su ko suna tsoron tambayar wannan magana. Sai musu ya tashi a tsakaninsu akan kowane ne babbansu, amma da Yesu ya gane tunanin zuciyarsu, ya kama hannun wani ƙaramin yaro ya ajiye su kusa da shi, ya ce masu. Duk wanda ya karɓi ƙaramin yaro kamar wannan saboda sunana, ni ya karɓa. wanda ko ya karɓe ni, ya karɓi wanda ya aiko ni kenan. Ai, wanda yake karami a cikin ku shine babba. Sai ya haya ya amsa ya ce, Mai gida, mun ga wani yana fitar da aljanu da sunanka, mun kuwa hana shi domin baya bin mu. Amma Yesu ya ce masa, Kada ku hana shi, ai, duk wanda baya gaba da ku, naku ne. Da lokacin karɓarsa a sama ya gabato, ya himmatu sosai ga zuwa Urushalima. sai ya aiki jakadu su riga shi gaba suka kuwa tafi suka shiga wani ƙauyen samariyawa su shirya masa amma samariyawa suka ki karɓansa domin niyyarsa duk akan urushalima take da almajiransa yakubu da haya suka ga haka suka ce ya ubangiji ko kana so mu umarci wuta ta sauko daga sama ta lashe su amma Haijuya juya ya tsawata musu sai suka ci gaba suka tafi wani ƙauye suna tafiya a hanya sai wani mutum ya ce masa zan bi ka duk inda za ka. Yesu ya ce masa, yawa da ramummukansu, tsuntsaye kuma da shekunansu, amma ɗan mutum ba shi da wurin shakatawa. Ya kuma cewa wani, Bini. Sai ya ce, Ya Ubangiji, ka bar ni tukuna in je in binne tsohona. Sai Yesu ya ce masa, Bari matattu su binne uwansu matattu, amma kai kuwa tafi ka sanar da mulkin Allah. Wani kuma ya ce, Ya Ubangiji, zan bi ka, amma ka bani tukunna in yi wa mutanen gida ban kwana. Yesu ya ce masa, Wanda ya fara huda da keken noma yana duban baya, bai dace da mulkin Allah ba. Luka Sura ta goma Bayan wannan Ubangiji ya zaɓi waɗansu mutum saba'in, ya aike su biyu-biyu su riga shi gaba zuwa kowane gari da kowane wuri da shi kansa za shi, ya ce masu. Girbi yana da yawa amma masu yinsa kaɗan ne. Saboda haka ku roƙi Ubangijin girbi ya turo masu girbi su yi masa girbi. To sai ku tafi, gashi na aike ku kamar ‘yan tumaki a tsakiyar kirketai. Kada ku ɗauki jakar kuɗi, ko burgami, ko takalma. Kada ku yi doguwar gaisuwa da kowa a hanya. Duk gidan da kuka sauka, ku fara da cewa salama a gare ku mutanen gidan nan. In akwai da ɗan salama a gidan, to salamar ku za ta tabbata a gare shi, in kuwa babu za ta komo muku. Ku zauna a gidan, kuna ci kuna shan duk irin abin da suka baku, domin ma'aikaci ya cancanci ladarsa. Kada ku rika sake masauki, duk garin da kuka shiga, in an yi na'am da ku, ku ci duk irin abin da aka kawo muku, ku warkar da marasa lafiya da ke cikinsa, ku kuma ce musu, mulkin Allah ya kusato ku. Amma duk garin da kuka shiga ba a yi na'am da ku ba, sai ku zaga kwararo-kwararo kuna cewa, ko da ƙurar garinku da ta ɗafe a jikin ƙafafunmu ma, mun karkaɗe muku. Amma duk da haka ku sani mulkin Allah ya kusato, ina da ya gaya muku, a ran nan. za a fi haƙurcewa saduma a kan garin nan Kai-tanki, kaitonki ƙorasinu tanki bai tasda da mu'ujizar da aka yi a cikinku su aka yi a taya da sidan da tuni sun tuba sun zauna saye da tsumma suna hurwa da toka amma a ranar shari'a za a fi haƙurcewa taya da sidon a kanku ke kuma kafar nahum ɗaukaka ki sama za a yi a'a ƙasƙantar da ke za a yi har hadis duk mai sauraren ku ni yake saurare, mai ƙin ku kuma ni yake ƙi, duk mai ƙina kuwa wanda ya aiko ni ne ya ƙi. Sai kuma saba'in ɗin nan suka koma da farin ciki suka ce, Ya Ubangiji, har aljannu ma suna mana biyayya albarkacin sunanka. Sai ya ce musu, Na ga shaidan ya faɗo daga sama kamar walƙiya, gashi na ba ku ikon taka macizai da kunamai. ku kuma yi rinjaye a kan dukkan ikon maki ba kuwa abin da zai cuce ku ko kadan Duk da haka, kada ku yi farin ciki aljannu suna yi muku biyayya, sai dai ku yi farin cikin an rubuta ku a sama. A wannan lokaci ya farin ciki matuƙa ta ruhu mai tsarki ya ce, Na gode maka ya uba, Ubangijin sama da ƙasa, domin ka ɓoye waɗannan al'amura ga masu hikima da masu basira. ka kuma bayyana su ga jahilai hakika na gode maka ya uba domin wannan shi ne nufinka na alheri kowane abu ubana ne ya mallaka mini ba kuwa wanda ya san kowane ne ɗan sai dai uban ko kuma ya san kowane ne uban sai dai ɗan da kuma wanda ɗan yake so ya bayyanawa sai ya juya wajen almajiran sai ce musu a keɓance albarka ta tabbata ga idanun da suka ga abin da kuka gani ina gaya muku annabawa da sarakuna da yawa suna son ganin abin da kuke gani amma ba su gani ba suna kuma so su ji abin da kuke ji amma ba su ji ba sai ga wani masanin a taura ya tashi tsaye yana gwada shi ya ce malam me zan yi in gaji rai madawami yesu ya ce masu me yake rubuce a taura ya kake karantawa sai amsa ya ce ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan ranka, da dukkan ƙarfinka, da dukkan hankalinka, ka kuma ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Yesu ya ce masa, Ka amsa daidai, ka riƙa yin haka za ka rayu. Shi kuwa mutumin, don yana son baratar da kansa ya ce wa Yesu, To wane ne uwa nawa? Sai Yesu ya amsa ya ce, Wani mutum ne ya tashi daga Urushalima za shi ya riko. sai 'yan fashi suka fada shi suka tuɓe shi suka yi masa mugun duka suka tafi suka bar shi rai ga Allah daga nan ya zama na wani firist ya biyo ta wannan hanya da ya gan shi sai ya zaga ta ɗaya gefen ya wuce abinsa haka kuma wani Balawai, da ya iso wurin ya gan shi shi ma ya zaga ta ɗaya gefen ya wuce abinsa ana nan sai hanya ta kawo wani basamariya inda yake da ya gan shi sai tausayi ya kama shi ya je wurinsa ya ɗaɗɗaure masa raunukansa yana zuba masu mai da ruwan inabi sa'an nan ya ɗora shi a kan dabbarsa ya kai shi masauki ya yi ta jigiyarsa kashe gari ya ɗebo dinare biyu ya ba mai gidan ya ce ka yi jiyarsa duk kuma abin da ka bayan wannan in na dawa sai in biya ka to a cikin ukun nan wa kake tsammani ya zama ɗan uwa ga wanda ‘yan fashin suka fadawa. Sai ya ce, Wanda ya nuna masa jin ƙai. Sai Yesu ya ce masa, Kai ma ka je ka riƙa yin haka. Suna tafiya, sai ya shiga wani ƙauye, wata mace kuma mai suna Matta ta saukar da shi a gidanta. Tana kuwa 'yar uwa mai suna Maryamu, wadda ta zauna a gaban Ubangiji tana sauraron maganarsa. Marta ko yawan hidimomi ya ɗauke mata hankali sai ta je gunsa ta ce, Ya Ubangiji, ba ku kula ba, ‘yar uwata ta bar ni ina hidima ni kaɗai, gaya mata ta taimake ni mana. Amma Ubangiji ya amsa mata ya ce, Marta, Marta, hankalinki a tashe ki, kina kuma damuwa kan abu da yawa. Bukatu kima ne, ta ainihin ɗaya ce, Maryamu ta zaɓi abu mai kyau. ba kuwa za a karbe mata ba. Luka Sura ta sha ɗaya Wata rana Yesu yana addu'a a wani wuri, bayan da ya gama, sai wani a cikin almajirinsa ya ce masa, Ya Ubangiji, ka koya mana addu'a kamar yadda haya ya koya ma almajiransa. Sai ya ce masu, In kuna addu'a ku ce, Ya Uba, a kiyaye sunanka da tsarki, mulkinka ya zo, ka ba mu abincin yau da na kullum. ka gafarta mana zunubanmu, gama mu ma muna gafartawa duk wanda yake yi mana laifi, kada ka kai mu wurin jaraba. Ya kuma gaya masu. Misali, idan waninku yana da amini, ya je wurinsa da tsakar dare ya ce masa, Wani, ranta mini gurasa uku mana. Ga shi kuwa wani abokina matafi ya sauka a na yanzu, ba ni kuwa da abincin da zan bashi. Sa'an nan aminin ya amsa masa daga ciki ya ce, kada ka dame ni ai an ƙulla kofa Da ni da ‘ya'yana duk mun kwanta ba zan iya tashi in baka wani abu ba, ina gaya muku, ko da yake ba zai tashi ya bashi wani abu don yana amininsa ba, amma saboda nacinsa zai tashi ya bashi ko nawa yake bukata. Ina dai gaya muku, ku yi ta roƙo za a baku, ku yi ta nema za ku samu, ku yi ta kwankwasawa za a kuwa buɗe muku. Duk wanda ya roƙa akan bashi. mai nema yana tare da samu, wanda ya ƙwanƙwasa kuma za a buɗe masa. Wani uba ne a cikinku, da ɗansa zai roƙe shi gurasa ya ba shi dutse, ko ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji, ko ko ya roƙe shi ƙwai ya ba shi kunama, to ku da kuke mugaye ma, kuka san yadda za ku ba ‘ya'yanku kyautar kyawawan abubuwa, balle ubanku na sama zai ba da ruhu mai tsarki ga masu roƙonsa. wata rana yesu na fitar da beben aljan da aljanin ya fita sai beben ya yi magana taron ku suka yi mamaki amma waɗansu suka ce ai da ikon ba'azabu sarkin aljannu yake fitar da aljannu waɗansu kuwa nun su gwada shi suka nema ya nuna musu wata alama daga sama shi ko da ya san tunaninsu sai ya ce masu duk mulkin da ya rabu akan gaba zai lalace haka kuma in gida ya rabu akan gaba zai baje in kuma shaidan ya rabu a kan gaba yaya mulkinsa zai dore? gashi kun ce da ikon ba'alzabul nake fitar da aljannu in kuwa da ikon ba'alzabul nake fitar da aljannu to ku fa da ikon wa suke fitarwa saboda haka su ne za su zama alƙalanku ni kuwa inda ikon Allah nake fitar da aljannu ashe mulkin Allah ya zo muku kenan. in ƙaƙƙarfan mutum ya yi ɗamara sosai yana tsaron gidansa kayan gidansa lafiya suke in ko wanda ya fi shi ƙarfi ya faɗa masa ya kuma rinjaye shi sai ya ƙwace duk makaman da ya dogara ga su ya kuma rarraba kayansa ganima wanda ba nawa ba ne gaba yake yi da ni wanda kuma baya taya ni tarawa watsarwa yake yi baƙin aljan in ya rabu da mutum sai ya bi ta wurare marasa ruwa yana neman hutawa. In ya rasa, sai ya ce, Zan koma gidana da na fito. Sa'ad da kuwa ya komo gidan, ya tarar da shi shararre ƙawatacce. Daga nan sai ya je ya ɗebo waɗansu aljannu bakwai da suka fi shi mugunta, sai su shiga su zauna a wurin. Wannan mutum kuwa, ƙarshen zamansa ya fi na fari lalacewa. yana faɗar haka sai wata mace a taron ta ɗaga murya ta ce masa albarka ta tabbata ga wadda ta haife ka wadda ka sha mamanta amma ya ce yi e, amma albarka ta fi tabbata ga waɗanda suke jin maganar Allah suke kuma kiyaye ta da taron rika ƙaruwa a wurinsa sai ya fara cewa wannan zamani mugun zamani ne suna neman ganin wata alama amma ba wata alamar da za a nuna masu sai dai ta yunusa wato kamar yadda yunusa ya zama alama ga mutanen niniba haka kuma ɗan mutum zai zamar wa zamanin nan a ranar shari'a sarauniyar kudu za ta tashi tare da mutanen zamanin nan ta kada su don ta zo ne daga bangon duniya ta ga hikimar sulemanu ga kuma wanda ya fi Suleimanu a nan. A ranar shari'a, mutanen Niniba za su tashi tare da mutanen zamanin nan su kada su, don sun tuba saboda wa'azin nusa, to ga kuma wanda ya fi nusa a nan. Ba mai kunna fitila ya ɓoye ta a rami, ko ya rufe ta da masaki, a'a, sai dai ya ɗora ta a maɗorinta, don masu shiga su ga hasken. Ido shi ne fitilar jiki. in idonka lafiyayye ne duk jikinka zai cika da haske in kuwa idonka da lahani sai jikinka ya cika da duhu saboda haka sai ka lura ko hasken da yake a gare ka duhu ne in kuwa duk jikinka ya cika da haske ba inda yake da duhu ai duk sai ya haskaka gaba ɗaya kamar yadda hasken fitilla yake haskaka maka Yesu yana magana sai wani bafarisiye ya kira shi cin abinci ya shiga cin abincin, sai ba farisiyan ya yi mamakin ganin yadda Yesu zai ci abinci ba da fara wanke hannu ba, Ubangiji ko ya ce masa, Ku farisiyawa kam, kukan wanke bayan ƙwarya da akushi, amma a ciki a cike kuke da zalunci da mugunta, ku marasa azanci, ashe, wanda ya yi bayan ba shi ya yi cikin ba, gara ku tsarkake cikin. sa'an nan komai zai tsarkaka a gare ku. Kaitonku farisiyawa, gashi kuna fitar da zakar ana'a da karkashi da kuma kowane ganyen miya, amma kun ƙi kula da aikata gaskiya da ƙaunar Allah. Waɗannan ne ya kamata ku yi ba tare da yarda waɗancan ba. Kai Kaitonku farisiyawa, gashi kuna son mafifitan mazaune a majami'u. da kuma gaisuwa a kasuwa. Kaitonku, kuna kama da kaburburan da ba a gani, waɗanda mutane suke takawa da rashin sani. Sai wani a cikin masana taura ya amsa ya ce, Malam, faɗar haka fa, mu ma aika ci mutuncinmu. Sai Yesu ya ce, Ku kuma kaitonku, masana taura, don kuna jibga mutane kaya masu wuyar ɗauka. ko da kanku ko ɗan yatsa ba kwa sawa ku tallafa musu. Kaitonku don kuna gina gubbobin annabawan da kakanninku suka kashe, wato, ku shaida ne a kan kun yarda da ayyukan kakanninku, gashi su ne fa suka kashe su, ko kuwa har kuka gina musu gubbobin. Shi yasa hikimar Allah ta ce, Zan aika musu da annabawa da manzanni su kashe waɗansu. don alhakin jinin dukkan annaba da aka zubar tun daga farkon duniya a bi shi akan mutanen wannan zamani wato tun daga jinin habila har ya zuwa na zakariya wanda aka kashe a tsakanin bagadin hadaya da wuri mai tsarki hakika ina gaya muku duk za a bi shi akan mutanen wannan zamani kaitanku masanan a taura, don kun ɗauke mabuɗin ilimi ku kanku ba ku shiga ba kun kuma hana masu son shiga su shiga. Da ya fito daga wurin, sai malaman attaura da farisiyawa suka fara matsa masa kwarai, suna tsokanarsa ya yi maganar abubuwa da yawa, suna haƙonsa su burma shi a cikin maganarsa. Luka Sura ta goma sha biyu Sa'an nan kuwa, da dubban mutane suka taru har suna tattaka juna, da farko ya yi magana da almajiransa, ya fara cewa. ku yi hankali da yistin farisiyawa wato makirci ba abin da yake a rufe da ba zai tonu ba ko kuwa abin da yake a ɓoye da ba za a bayyana ba don haka komai kuka faɗa a asirce za a ji shi a sarari abin kuma da kuka yi raɗa a lalloki za a yi shelarsa daga kan soraye ya ku masoyana ina da ya gaya muku kada ku ji tsoron masu kisan mutum bayan sun kashe kuwa ba abin da za su iya yi amma zan gaya muku wanda za ku ji tsoro ku ji tsoron wannan da in ya kashe yana da ikon jefawa a cikin gidan wuta hakika ina gaya muku shi za ku ji tsoro ashe ba gwara biyar ne kwabo biyu ba ko ɗayarsu kuwa allah bai manta da ita ba kai ko da gashin kan kuma duk a ƙidaya yake kada ku ji tsoro ai martabar ku ta fi ta gwara masu yawa ina kuma gaya muku kowa ya bayyana yarda a gare ni a gaban mutane ɗan mutum ma zai bayyana yarda a gare shi a gaban mala'ikun Allah wanda kuwa ya yi musun sani na a gaban mutane za a yi musun saninsa a gaban mala'ikun Allah kowa ya kushe wa ɗan mutum a gafarta masa amma wanda ya saɓi ruhu mai tsarki ba za a gafarta masa ba sa'ad da suka kai ku a gaban majami'u da mahukumta da shugabanni kada ku damu da yadda za ku mai da jawabi ko kuwa abin da za ku faɗa domin ruhu mai tsarki zai koya muku abin da ya kamata ku faɗa a lokacin sai wani a cikin taron ya ce masa malam ka ce wa ɗan uwana ya raba gado da ni amma yesu ya ce masa haba kai kuwa wa ya sa ni in zama muku alkali ko in raba muku gado ya kuma ce musu, Ku kula fa, ku yi nesa da kowane irin kwaɗayi, don yawan kaya ba shi ne rai ba. Sai ya ba su misali ya ce, Gonar wani mai arziki ta yi albarka ƙwarai, sai ya ce a ransa, To, ƙaƙa zan yi, ba ni da inda zan ajiye amfanin gona ta. Ya kuma ce, To, ga abin da zan yi, sai in rushe rumbuna na, in gina waɗansu manya. in zuba duk amfanin gonata da kayana a ciki, zan kuma ce ma raina, lalle ina da kaya masu yawa a jibge, tanadin shekara da shekaru. Bari in huta in yi ta ci in yi ta sha ina shagalina. Amma Allah ya ce masa, Kai marar azanci, a daren nan za a karɓi ranka, to kayan da ka tanada nawa za su zama. Haka, wanda ya tanada wa kansa dukiya yake, ba shi kuwa da wani tanadi a gun Allah. Sai ce wa almajiransa, Don haka ina gaya muku, kada ku damu da batun rayuwarku a game da abin da za ku ci ko kuma jikinku abin da za ku yi sutura. Domin rai ya fi abinci, jiki kuma ya fi tufafi. Ku duba dai hankaki, ai, ba sa shuka, ba sa girbi. ba su da taska ko rumbu amma kuwa Allah yana cishe su sau nawa martabar ku ta ninka ta tsuntsaye wane ne a cikinku don damuwarsa zai iya ƙara koda taƙi ga tsawon rayuwarsa to in ba za ku yin ƙaramin abu irin wannan ba don me kuke damuwa da sauran ku dubi dai furanni yadda suke girma ba sa aikin fari ba sa na baƙi duk da haka ina gaya muku ko su ma shi da adansa duk bai taɓa yin adan da ya fi na ɗayansu ba. To, gashi Allah yana ƙawata tsire-tsiren jeji ma haka, waɗanda yau suke a raye gobe kuwa a jefa su a murhu, balle fa ku, ya ku masu ƙarancin ban gaskiya, ku ma kada ku damu akan abin da za ku ci, ko abin da za ku sha, kada kuwa ku yi alhini. Ai, al'umman duniya suna ta neman duk irin waɗannan abubuwa, ku kuwa, ubanku ya san kuna bukatar su. ku ƙwallafa rai ga al'amuran mulkin Allah, sai a ƙara maku da waɗannan abubuwa kuma. Ya ku ɗan ƙaramin garke, kada ku ji tsoro, domin ubanku yana jin daɗin ba ku rabo a cikin mulkin. Ku sayar da mallakarku, ku bayar taimako, ku samar wa kanku jakar kuɗi da ba ta tsufa, wato dukiya mara yankewa kenan a sama, a inda ba ɓarawan da zai gabato, ba kuma azun da zai ɓata. don kuwa a inda dukiyarka take, a nan zuciyarka ma take. Ku yi ɗamara, fitillunku suna kunne, ku dai zama kamar mutane masu jiran Ubangijinsu ya dawo daga gidan biki, da zarar ya ƙwanƙwasa su buɗe masa. Albarka ta tabbata ga bayin nan, waɗanda Ubangijinsu da zuwansa zai same su a faɗake. Hakika ina gaya muku, zai yi ɗamara ya ce su zauna cin abinci. sa'an nan ya bi ta kan kowannensu yana yi masa hidima in kuwa ya zo da tsakar dare ne ko kuwa bayan tsakar dare ya same su a faɗake bayan nan masu albarka ne amma dai ku sani da mai gida zai san lokacin da ɓarawo zai zo da ya zauna a faɗake ya hana a shiga masa gida kuma sai ku zauna a kan shiri domin a lokacin da ba ku zata ba ɗan mutum zai zo. Sai Bitrus ya ce, Ya Ubangiji, mu ne kake faɗa wa wannan misali ko kuwa na kowa da kowa ne? Ubangiji ya ce, Wane ne amintaccen wakilin nan mai hikima da Ubangidansa zai ba shi riƙon gidansa ya riƙa ba su abincinsu a kan kari? Albarka ta tabbata ga bawan da in Ubangidansa ya dawo zai samu yana yin haka. Hakika ina gaya muku. sai ya ɗora shi a kan dukkan mallakarsa in kuwa ba wannan ya ce a ransa ubangidana ya jinkirta zuwansa sa'an nan ya soma dukan barori maza da mata ya shiga ci da sha har yana buguwa ai ubangidan wannan bawa zai zo a ranar da bai zata ba a lokacin kuma da bai sani ba ya farfasa masa jiki da bulala ya bashi shi rabansa tare da marasa rikon amana bawan nan kuma wanda ya san nufin Ubangidansa bai yi shiri ba, bai kuma bi nufinsa ba, za a yi masa matsanancin duka. Wanda kuwa bai san Ubangidansa ba, ya kuma yi abin da ya isa duka, za a doke shi kaɗan. Duk wanda aka ba abu mai yawa, a gunsa za a tsammaci abu mai yawa, wanda kuma aka danƙawa abu mai yawa, abu mafi yawa za a nema a gare shi. wuta ce na zo in zuba wa duniya so na fa a ce ta huru ina da baftismar da za a yi mini na kuwa dokanta kwarai har a yi mini ita kuna tsammani na zo ne in kawo salama a duniya a'a ina gaya muku sai dai rabuwa a nan gaba a gida guda mutum biyar za su kasu biyu uku suna gaba da biyu biyu kuma suna gaba da uku ta haka za su rabu mahaifi yana gaba da ɗansa ɗan kuma yana gaba da mahaifinsa mahaifiya tana gaba da ‘yarta ‘yar kuma tana gaba da mahaifiyarta suruka tana gaba da matar ɗanta matar ɗan kuma tana gaba da surukarta ya kuma cewa taron in kun ga girgije yana tasowa daga yamma nan da nan kukan ce za a yi ruwa sai kuwa a yi in kuwa kun ga iskar kudu tana busowa kukan ce, Za a yi matsanancin zafi sai kuwa a yi, munafukai, kuna iya gane yanayin ƙasa da na sararin sama, amma me yasa ba ku iya gane alamun zamanin ba? Me ya sa ku da kanku ma ba kwa iya rarrabewa da abin da yake daidai? Misali, in kuna tafiya zuwa gaban shari'a da mai ƙararku, sai ka yi ƙoƙari ka yi jiyayya da shi tun a hanya, don kada ya ja ku zuwa gaban alkali, alkali kuma ya miƙa wa ɗan doka, ɗan doka kuma ya jefa ka kurkuku. Ina gaya maka, lalle ba za ka fita ba, sai ka biya duka ba sauran ko anini. Luka Sura goma sha uku A nan take, waɗansu da suke a wurin suka ba shi labarin galilawan da Bilatus ya sa aka kashe, har jininsu ya gauraya da na yankan da suka yi na hadaya. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Kuna tsammani waɗannan galilawa sun fi duk sauran galilawa zunubi ne, don sun sha wannan azaba, ina gaya maku ba haka ba ne, in kuwa ba ku tuba ba duk za ku halaka kamar su, ko kuwa goma sha takwas ɗin nan da hasumiya ta fado a kansu a siluwan. ta kashe su, kuna tsammani sun fi duk sauran mutanen Urushalima laifi ne? Ina gaya muku ba haka ba ne, in kuwa ba ku tuba ba, duk za ku halaka kamar su. Sai ba su misalin nan ya ce, Wani mutum yana da ɓaure a garkar inabinsa, sai ya zo neman ‘ya'ya amma bai samu ba. Sai ya ce wa mai kula da garkar, kaga, yau shekara uku kenan nake zuwa neman ‘ya'yan wannan ɓaure, amma ba na samu. a sare shi ƙaƙa zai tsare wuri a banza sai ya amsa masa ya ce ubangidana bar shi dai bana mana in yi masa kaftu in zuba masa taki in ya yi ‘ya'ya to in ko bai yi ba sai a sare wata rana yana koyarwa a wata majami'a a ran asabar sai ga wata mace wadda inna ta shanye ta tun shekara goma sha takwas duk ta tankware ko kaɗan ba ta iya miƙewa. da Yesu ya ganta sai kira ta ya ce mata uwar gida an raba ki da rashin lafiyarki sai ɗora mata hannu a nan take ta miƙe ta kuma ɗaukaka Allah amma shugaban majami'a ya ji haushi don Yesu ya warkar ran asabar sai ya ce wa jama'a akwai ranaku har shida da ya kamata ya aiki ku zo mana a ranakun nan a warkar da ku ba a ran asabar ba amma ubangiji ya amsa masa ya ce munafukai ashe kowannen ku baya kwance takarkarinsa ko jakinsa a turki ya kai shi ban ruwa a ranar asabar ashe bai kamata matar nan 'yar zuriyar ibrahim wanda shaidan ya ɗaure yau shekara goma sha takwas a kwance ta daga wannan kukumi a ran asabar ba da ya faɗi haka sai duk abokan adawarsa suka kunye ta duk taron kuwa suka yi ta farin ciki da abubuwan al'ajibi da yake yi sai yesu ya ce da mai mulkin allah yake kama da mai kuma zan kwatanta shi kamar ƙwayar mustard yake wadda wani mutum ya je shuka a lambunsa ta kuma girma ta zama itace har tsuntsaye suka yi shekarsu a rassanta ya sake cewa da mai zan kwatanta mulkin allah kamar yisti yake wanda wata mace ta ɗauka ta cuɗa da mu da uku na garin alkama, ha duk garin ya gama da yistin. Sai ya ɗauki hanyarsa ta zuwa birane da ƙauyuka, yana koyarwa, yana dosar Urushalima sai wani ya ce masa. Ya Ubangiji, waɗanda za su samu ceto kam, kaɗan ne? Sai ya ce masu, Ku yi famar shiga ta kunkuntar ƙofa, don ina gaya muku, mutane da yawa za su nemi shiga, amma ba su iya ba. in dai mai gida ya riga ya tashi ya rufe ƙofa kun kuma fara tsayawa daga waje kuna ƙwanƙwasa ƙofar kuna cewa ya ubangiji buɗe mana sai ya amsa muku ya ce ku kam ban san daga inda kuke ba sa'an nan za ku fara cewa ai mun ci mun sha a gabanka har ka koyar a kan hanyoyinmu shi kuwa sai ya ce ina dai gaya maku ku kam ban san daga inda kuke ba, ku tafi daga wurina, dukan ku masu aikata mugunta, sa'ad da kuka ga Ibrahim da Ishaku da Yakubu da dukan annabawa mulkin Allah, ko kuwa ana korar ku, a nan ne za ku yi kuka da cizon haƙora. Za a zo daga gabas da yamma kudu da arewa a zauna cin abinci a mulkin Allah. Ga shi fa, waɗansu da suke na ƙarshe za su zama na farko. waɗansu kuwa da suke na farko za su koma na ƙarshe. A nan take, waɗansu farisiyawa suka zo suka ce masa, Ai sai ka tashi, ka fita daga nan, gama Hiridus yana son kashe ka. Sai ya ce masu, Ku tafi ku gaya wa dilan nan cewa, Kaga, a yau ina fitar da aljanu, ina warkarwa, a gobe ma haka, a rana ta uku kuwa zan gama aikina. Duk da haka, lalle ne in ci gaba da tafiya ta yau da gobe da kuma jibi don kuwa bai dace a kashe annabi ba in ba a urushalima ba ya mutanen urushalima ya mutanen urushalima masu kisan annaba masu jifan waɗanda aka aiko a gare ku sau nawa nake so in tattaro ku kamar yadda kaza take tattara 'yan tsakinta a cikin fikafikanta amma kun ki? gashi an bar muku gidanku a yashe, ina ku gaya muku, ba za ku ƙara ganina ba, sai a ran da kuka ce, albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji. Luka Sura ta goma sha hudu Wata ranar Asabar, ya shiga gidan wani shugaban Farisiyawa garin cin abinci, mutane kuwa suna haƙonsa, sai ga wani mai ciwon fara a gabansa, Yesu ya amsa ya ce wa masanan attaura da farisiyawa. Ya halatta a warkar a ran Asabar ko kuwa babu. Sai suka yi shiru, Yesu kuwa ya riƙe shi, ya warkar da shi ya kuma sallame shi, sa'an nan ya ce musu. Misali, wane ne a cikinku in yana da jaki ko takarkari ya fada a rijiya a ran Asabar ba zai fitar da shi nan da nan ba. Sai suka kasa ba da amsar waɗannan abubuwa. To ganin yadda waɗanda aka gayyato sun zaɓi mazaunan alfarma sai ba su misali ya ce. In an gayyace ka zuwa biki, kada ka zauna a mazaunin alfarma, kada ya zamana an gayyato wani wanda ya fi ka daraja, wanda ya gayyato ku duka biyu kuma ya zo ya ce maka ba mutumin nan wuri, sa'an nan a kunyace ka koma mazauni mafi ƙasƙanci. Amma in an gayyace ka biki. sai ka je ka zauna a wuri mafi ƙasƙanci don in mai gayyar ya zo sai ya ce maka aboki hawa nan mana za ka samu girma kenan a gaban dukkan waɗanda kuke zaune tare duk wanda ya ɗaukaka kansa za a ƙasƙantar da shi mai ƙasƙantar da kansa kuma ɗaukaka shi za a yi ya kuma ce da mai gayyar in za ka kira mutum cin abinci ko biki kada ka riƙa kiran abokanka kawai ko ‘yan uwanka ko danginka ko makwabtanka masu arziki, kada su masu gayyace ka su saka maka. Amma in za ka kira biki, sai ka gayyato gajiyayyu da musakai da guragu da makafi, za ka kuwa sami albarka da yake ba su da hanyar saka maka, sai kuwa a saka maka a ranar tashin masu adalci. Da jin haka, sai ɗaya daga cikin abokan cin abincin ya ce masa, Albarka ta tabbata ga wanda zai ci abinci a mulkin Allah. Amma ya ce masa, Wani mutum ne ya shirya babban biki ya gayyaci mutane da yawa. Da lokacin biki ya yi, sai ya aiki bawansa ya ce waɗanda aka gayyata, ku zo duk an shirya komai. Sai dukkansu baki ɗaya suka fara kawo hanzari. Na farko ya ce masa, na sayi gona lalle ne in je in gano ta ina roƙonka ka ɗauke mini sai wani ya ce na sayi shanun noma guda goma za ni in gwada su ina roƙonka ka ɗauke mani wani kuma ya ce na yi aure don haka ba zan iya zuwa ba bawan ya dawo ya ba ubangidansa labari sai mai gidan ya yi fushi ya ce wa bawansa fita maza ka bi hanyoyin birni da kwararo-kwararo ka ɗebo gajiyayyu da musakai da makafi da guragu. Sai bawan ya ce, Ya Ubangida, abin da ka umarta duk an gama amma har yanzu da sauran wuri. Sai Ubangidan biki ya ce wa bawan, Fita, ka bi gwadabe-gwadabe da hanyoyin karkara, ka rinjaye mutane su shigo don a cika gidana. Ina gaya muku, ba ko ɗaya daga cikin mutanen da na gayyata a da. da zai ɗanɗana bikina ba. To, taro masu yawan gasi suna bin sa, sai juwa ya ce musu. Duk mai zuwa wurina, in bai fi ƙaunata da mahaifinsa da mahaifiyarsa da ‘ya'yansa da ‘yan uwansa maza da mata har ma da ransa ba, ba zai iya zama almajiri na ba. Duk wanda bai ɗauki giciyansa ya bi ni ba, ba zai iya zama almajiri na ba, misali. in wani daga cikinku yana son gina sauran bene, da fari ba sai ya zauna ya yi lissafin abin da zai kashe ba ya ga ko yana da isassun kuɗin da za su ƙara aikin kada ya zamana bayan da ya sa harsashin ginin ya kasa gamawa har duk waɗanda suka gani su fara yi masa ba'a su rika cewa a ka ga mutumin nan ya fara gini amma ya kasa gamawa ko ko wani sarki ne in za shi yaƙi da wani sarki da fari ba ya zauna ya yi shawara ya ga ko shi mai mutum dubu goma zai iya karawa da mai dubu ashirin ba? In kuwa ba zai iya ba, to tun wancan yana nesa, sai ya aiki jakadu su tambayo sharuɗan amana. Haka ma, ku in bai saki duk abin da ya mallaka ba, ba zai iya zama almajirina ba. Gishiri abu ne mai kyau, amma in gishiri ya sani, da me za a daɗaɗa shi, ba shi da wani amfani a gona ko a taki sai dai a zubar kawai, don mai kunnin ji ya ji. Nuka Tura ta goma sha biyar To, sai duk masu karɓan haraji da masu zunubi suka yi ta matsowa wurinsa su saurare shi, sai farisiyawa da malaman altaura suka riƙa gunaguni suna cewa. Haba, wannan mutum yana karɓar masu zunubi. har ma tare suke cin abinci sai ba su wannan misali ya ce in waninku yana da tumaki ɗari ɗayarsu ta ɓace to ba sai ya bar ta sa'in da tara nan a makiyaya ya bi sawun wadda ta ɓata har ya same ta ba in kuwa ya same ta sai ya sabo ta a kafa ɗaya yana farin ciki in ya dawo gida sai ya tara abokansa da makwabta ya ce musu ku taya ni farin ciki don na samo tunkiyata da tabata, Ina dai gaya muku, haka kuma za a yi farin ciki a sama a kan mai zunubi guda da ya tuba, fiye da a kan adalai tasa'in da tara waɗanda ba su bukatar tuba. Ko kowace mace ce, in tana da kuɗi azurfa guda goma, in tayar da ɗaya, ba sai ta kunna fitila ta share gidan. ta yi ta nacin nemansa har ta same shi ba in kuwa ta same shi sai ta tara ƙawayenta da maƙwabta mata ta ce musu ku taya ni farin ciki don na sami kuɗin nan da nayar haka nake gaya muku abin farin ciki ne ga mala'ikun Allah in mai zunubi guda ya tuba. Ya kuma ce, An yi wani mutum mai ‘ya'ya biyu maza, sai ƙaramin ya ce wa mahaifinsa, Baba, ba ni rabona na gado, sai mahaifin ya raba musu dukiyarsa. Bayan ‘yan kwanaki kaɗan, sai ƙaramin ya tattara duk mallakarsa, ya kama hanya zuwa ƙasa mai nisa, a can ya fallasar da kayansa a wajen masha'a, da ya ɓada komai kakat a kai babbar yunwa ƙasar, sai ya shiga fatara. Ya je ya rabu da wani ɗan ƙasar. shi ko ya tura shi makiyayar kiwon alade, har ma ya so ya cika cikinsa da kwasfar da aladu suke ci, amma ba wanda ya bashi wani abu. Amma da ya tara hankalinsa sai ya ce, kai tona. nawa ne daga cikin barorin mahaifina da suke da abinci da yake kamar ƙasa a gare su, gani a nan kuwa, yunwa tana kisa na, zan tashi. in tafi gun mahaifina in ce masa, Baba, na yi wa mai sama zunubi, na kuma saɓa maka, ban ma cancanci a ƙara kirana ɗanka ba, Kamai da ni kamar ɗaya daga cikin barorinka. Sai ya tashi, ya taho wurin mahaifinsa, amma tun yana daga nesa, sai mahaifinsa ya hango shi, tausayi ya kama shi, ya yi gudu, ya rungume shi, ya yi ta sumbatarsa. sai kuma ɗan ya ce masa baba na yi wa mai sama zunubi na kuma saɓa maka ban ma cancanci a ƙara kira na ɗanka ba amma mahaifin ya ce wa bayinsa. maza ku kawo riga mafi kyau ku sa masa ku sa masa zobe da takalma a kuma kawo kiwataccen ɗan mariƙin nan a yanka mu ci mu yi murna don ɗan nan nawa da ya mutu ne amma a yanzu ya komo, da ya ɓata, amma a yanzu an same shi, sai suka yi ta farin ciki. A sa'an nan kuwa, babban ɗansa yana gona, yana dawowa, ya yi kusa da gida kenan, sai ya ji ana kaɗe-kaɗe da rairaye, sai ya kira wani baran gidan, ya tambayi dalilin wannan abu. Shi ko ya ce masa, ai ɗan uwanka ne ya dawo, tsohonku ya yanka kiwataccen ɗan marikin nan saboda ya sadu da shi lafiya kalau. amma wan ya yi fushi ya ƙi shiga. Mahaifinsa kuwa ya fito, ya yi tararrashinsa, amma ya amsa wa mahaifinsa ya ce, Dubi yawan shekarun nan da na bauta maka, ban taɓa ta da umarninka ba, do da haka, ba baka taɓa bani ko ɗan taure ba, da za mu yi shagali tare da abokaina. amma da ɗannan naka ya zo wanda ya fallasar da dukiyarka a kan karuwai gashi ka masu masa kiwataccen ɗan marikin nan sai mahaifin ya ce masa ya ɗana ai kullum kana tare da ni duk abin da yake nawa naka ne ai kuwa daidai ne a yi ta murna da farin ciki don ɗan uwan nan naka da ya mutu a yanzu ya komo da ya ɓata, amma an same shi. Luka Sura ta goma sha shida Ya kuma ce wa almajiransa, An yi wani mai arziki da yake da wakili, sai aka sari wakilin a wurinsa a kan yana fallasar masa da dukiya. Sai ya kira shi ya ce masa, Labarin me nake ji haka, kawo lissafin wakilcinka, don ba sauran ka zama wakilina. sai wakilin ya ce a ransa ƙaƙa zan yi da yake mai gida zai karɓe wakilci daga hannuna gashi ba ni da ƙarfin noma in roƙo ko ina jin kunya yawwa na san abin da zan yi don in an fishe ni daga wakilcin mutane su karɓe ni a gidajensu sai ya kira mabartan mai gidansa da ɗaya-ɗaya ya ce wa na farkon nawa mai gidana yake binka ya ce, Garwa ɗari ta mai, sai ya ce masa, Ga takardarka, maza ka zauna, ka rubuta hamsin, ya kuma ce wa wani, Kai fa, nawa ake binka? Sai ya ce, Buhu ɗari na alkama, ya ce masa, Ga takardarka, ka rubuta tamanin. sai mai gidan ya yaba wakilin nan marar gaskiya saboda wayansa don 'yan zamani a ma'amalarsu da mutanen zamaninsu sun fi mutanen haske wayo ina gaya muku ku yi abokai ta dukiya ko da yake a bace wadda take iya aikata mugunta don sa'ad da ta ƙare su karɓe ku a gidaje masu dawwama wanda yake da aminci a ƙaramin abu mai aminci ne a babban abu wanda yake marar gaskiya a ƙaramin abu marar gaskiya ne a babban abu, idan fa ba ku yi aminci da dukiya ta wannan duniya ba, wa zai amince muku da dukiya ta gaskiya, in kuma ba ku yi aminci da kayan wani ba, wa zai ba ku ku? ba baran da zai iya bauta wa iyayen giji biyu, ko dai ya ki ɗaya ya so ɗaya, ko ku yi amince wa ɗayan ya rena ɗayan, ba dama ku bauta wa Allah da dukiya gaba ɗaya. farisiyawa kuwa da yake masu son kuɗi ne da jin haka suka yi masa tsaki sai ya ce musu Ko ne masu baratar da kanku a gaban mutane amma allah ya san zukatanku abin da mutane suke girmamawa kwarai ai abin kyama ne a gun allah a taura da littattafan annabawa suna nan har ya zuwa ga haya daga lokacin nan ko ake yin bisharar mulkin allah kowa kuma yana kutsawa zuwa ciki duk da haka zai fi sauƙi sararin sama da ƙasa su shuɗe da ɗigo ɗaya na attaurat ya gushe kowa ya saki matarsa ya auri wata ya yi zina kenan wanda ma ya auri sakakkiya ya yi zina an yi wani mai arziki mai sa tufafin jan alharini da farare masu ƙawa yana shan daularsa a kowace rana an kuma ajiye wani gajiyayye a ƙofarsa mai suna la'azaru wanda duk jikinsa miki ne shi ko yana marmarin ya ƙoshi da suɗin mai arzikin nan har ma karnuka sukan zo suna lasar miyakunsa ana nan sai gajiyayyen nan ya mutu mala'iku kuma suka ɗauke shi suka kai shi wurin ibrahim mai arzikin ma ya mutu aka kuma binne shi yana a cikin hadis yana shan azaba sai ya ɗaga kai ya hangi Ibrahim daga nesa da la'azar a wurinsa, sai ya yi kira ya ce, Baba Ibrahim ka ji tausayina, ka aiko da la'azar ya tsoma kan yatsarsa a ruwa ya sanya ya harshe na, don azaba nake sha a cikin wannan wuta. Amma Ibrahim ya ce, Ɗana, ka tuna fa, a zamanka na duniya ka sha duniyar ka. la'azar kuma ya sha wuya, amma a yanzu daɗi ake bashi, kai kuwa kana shan azaba, banda wannan ma duka, a tsakaninmu da ku akwai wani gawurtaccen rami mai zurfi, zaunanne don waɗanda suke son ƙetarewa zuwa wurinku kada su iya, kada kuma kowa ya ƙetaro zuwa wurinmu daga can. Sai mai arzikin ya ce, To ina roƙonka baba. ka aika shi zuwa gidan mahaifina don ina da ’yan uwa biyar maza, ya je yi musu gargadi, kada su ma su zo wurin azabar nan. Amma Ibrahim ya ce, Ai, suna da littattafan Musa da na annabawa, su saurare su mana. Sai ya ce, Aha, Baba Ibrahim, in dai wani daga cikin matattu ya je wurinsu, sa tuba. Ibrahim ya ce masa, in dai har ba su saurari littattafan Musa da na annabawa ba, ko da wani ya tashi daga cikin matattu ma ba za su rinjayu ba. Luka Sura ta goma sha bakwai Sai ce wa almajiransa, Sanadodin tuntuɓe ba su da makawa, du da haka kaitan wanda shi ne sanadinsu, da dai wani ya sa ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara ya yi laifi. zai fiye masa a rataye wani dutsen niƙa a wuyansa a jefa shi a cikin teku. Ku kula da kanku fa, in ɗan uwanka ya yi laifi, ka tsauta masa, in ko ya tuba, ka yafe shi, ko ya yi maka laifi sau bakwai a rana ɗaya, sa'an nan ya juyo wurinka sau bakwai ya ce, Na tuba, sai ka yafe shi. Sai manzannin suka ce wa Ubangiji, Ka ƙara mana ban gaskiya. Ubangiji ko ya ce, da kuna da ban gaskiya, ko da misalin ƙwayar mustard, da za ku ce wannan durumi, ka ciru, ka dasu a cikin teku, sai ko ya bi umarninku. Misali, wane ne a cikinku in yana da bawa mai yi masa noma ko kiwon tumaki, da zarar ya dawo daga jeji zai ce, Maza zo ka zauna ka ci abinci? Ashe, ba ce masa zai yi, shirya mini jibi, ka kuma yi ɗamara. ka yi mini hidima har in gama ci da sha daga baya kai kuma ka ci ka sha ba ya gode wa bawan nan don ya bi umarni haka kuma in kuka bi duk abin da aka umarce ku sai ku ce mu bayi ne marasa amfani mun dai abin da yake wajibin mu kurum wata rana yana tafiya urushalima sai bi iyakar ƙasar samariya da galili yana shiga wani ƙauye kenan nan sai waɗansu kutare maza guda goma suka tarye shi suna tsaye daga nesa sai suka ɗaga murya suka ce ya mai gida yesu ka ji tausayinmu da ya gansu ya ce musu ku je wurin firistoci su ganku suna tafiya kenan sai suka tsarkaka ɗayansu kuma da ganin an wakar da shi yana ta ɗaukaka Allah da murya mai ƙarfi ya faɗa gaban Yesu yana gode masa, shi kuwa ba samariya ne. Yesu ya amsa ya ce, Ba goma ne aka tsarkake ba, ina taran, ashe, ba wanda aka samu ya komo ya ɗaukaka Allah sai baƙon nan kadai. Sai Yesu ya ce masa, Tashi ka yi tafiyarka, ban gaskiyarka ta warkar da kai. Da farisayawa suka tambaye shi lokacin bayyanar mulkin Allah ya amsa musu ya ce, Ai, bayyanar mulkin Allah ba ganin ta ake yi da ita ba, ba kuwa za a ce, Ai, gashi nan ko kuwa gashi can ba. ai mulkin Allah a tsakaninku yake. Ya kuma cewa almajiran, Lokaci yana zuwa da za ku yi begen ganin rana ɗaya daga cikin ranakun ɗan mutum, amma ba za ku gani ba. Za su ce muku, A gashi nan, ko kuwa gashi can, kada ku je, kada ku bi su, kamar yadda walƙiya take gulgawa walai daga wannan bangon duniya zuwa wancan. Haka ma, ɗan mutum zai zama a ranar bayyanarsa. Amma lalle sai ya sha wuya iri-iri tukuna, mutanen zamanin nan kuma su kishi, kamar yadda ya faru a zamanin Nuhu, haka kuma zai faru a lokacin bayyanar ɗan mutum. Ana ci, ana sha, ana aure, ana aurarwa, har ya zuwa ranar da Nuhu ya shiga jirgi, ruwan tsufana kuma ya zo, ya halaka su duka, haka ma aka yi a zamanin Lutu. ana ci ana sha ana saye ana sayarwa ana shuke-shuke da gine-gine amma a ranar da lutu ya fita daga saduma aka zubo wuta da duwatsun wuta daga sama aka halaka su duka haka kuma zai zama a ranar bayyanar ɗan mutum a ran nan fa wanda yake akan soro kayansa kuma suna a cikin gida kada ya sauko garin ɗaukarsu. haka kuma wanda yake gona kada ya jiyo ku tuna fa da matar lutu duk mai son adana ransa zai rasa shi duk kuwa wanda ya rasa ransa adana shi ya yi ina gaya muku a wannan dare za a ga mutum biyu a gado ɗaya a ɗau ɗaya a bar ɗaya za a ga mata biyu suna niƙa tare a ɗau ɗaya a bar ɗaya za a ga mutum biyu a gona a ɗau ɗaya a bar ɗaya sai suka amsa suka ce A ina ne ya Ubangiji? Ya ce musu, A inda mushe yake, ai, a nan ungulai sukan taru. Luka Sura ta goma sha takwas Ya kuma ba su wani misali cewa ya kamata kullum su yi addu'a, kada kuma su kare, ya ce, A wani gari an yi wani alkali marar tsoron Allah marar kula da mutane. A garin nan kuwa da wata gwauruwa. sai ta rika zuwa wurinsa tana ce masa, Ka shiga a tsakanina da abokin gabana. Da fari ya ƙi, amma daga baya sai ya ce a ransa, Ko da yake bana tsoron Allah, bana kuma kula da mutane, amma saboda gwauruwar nan ta dame ni, sai in bi mata hakkinta, don kada ta gajishe ni da yawan zuwa. Sai Ubangiji ya ce, ku ji fa abin da alƙalin nan marar gaskiya ya faɗa. Ashe, Allah ba zai biya wa zaɓaɓɓunsa da suke yi masa kuka dare da rana hakkinsu ba, zai yi jinkiri a wajen taimakonsu ne? Ina gaya muku, zai biya musu hakkinsu da wuri kuwa. Amma kuwa sa'ad da mutum ya zo, zai tarar da gaskiya a duniya ne? Sai kuma ba da misalin nan ga waɗansu masu amincewa kansu. cewa su masu adalci ne har suna raina sauran mutane ya ce waɗansu mutum biyu suka shiga haikali yin addu'a ɗaya bafarisi ɗaya kuma mai karɓar haraji sai bafarisiyan ya miƙe ya yi addu'a ga kansa ya ce ya Allah na gode maka da yake ni ba kamar sauran mutane nake ba mazambata marasa adalci mazinata ko ma kamar mai karɓar harajin nan duk mako ina azumi sau biyu komai na samu na kan fitar da zakka mai karɓar haraji kuwa yana tsaye daga can nesa bai yarda ya daga kai sama ba sai dai yana bugun kirjinsa yana cewa ya Allah kai mini jin kai ni mai zunubi ina da ya gaya muku wannan mutum ya koma gidansa baratacce ba kamar ɗayan ba, don duk mai ɗaukaka kansa za a ƙasƙantar da shi, mai ƙasƙantar da kansa kuwa ɗaukaka shi za a yi. Waransu suka kawo masa ‘yan yaransu domin ya taba su, ganin haka sai almajirin suka koɓe su, amma Yesu ya kira ‘yan yara wurinsa ya ce, Ku bar yara ƙanana su zo wurina kada ku hana su, ai mulkin Allah na irinsu ne, hakika ina gaya muku. duk wanda bai yi na'am da mulkin Allah kamar yadda ƙaramin yaro yake yi ba, ba zai shiga mulkin ba har abada. Wani shugaban jama'a ya tambaye shi ya ce, Malam managarci, me zan yi in gaji rai madawami? Sai Yesu ya ce masa, Don me ka kira ni managarci? Ai, ba wani managarci sai Allah kaɗai. Ka dai san umarnan nan, kada ka yi zina, kada ka yi kisan kai. kada ka yi sata kada ka yi shaidar zur ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka sai ya ce ai duk na kiyaye waɗannan tun kurciyata da yesu ya ji haka ya ce masa har yanzu abu guda ne kawai rage maka ka sayar da duk mallakarka ka rarraba wa gajiyayyu za ka sami wadata a sama sa'an nan ka zo ka bi ni da jin haka sai ya bakin ciki gaya don shi mai arziki ne da gaske yesu ko da ya gan shi haka ya ce kai da ƙyar kamar mai masu dukiya su shiga mulkin allah ai zai fi wa raƙumi sauƙi ya bi ta kafar allura da mai arziki ya shiga mulkin allah waɗanda suka ji wannan magana suka ce to in haka ne wa zai sami ceto kenan amma yesu ya ce abin da ya fi ƙarfin mutum mai yiwa ne a gun allah sai Bitrus ya ce, To, ai gashi, mun ban mallakar mu mun bi ka. Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku, ba wanda zai bar gida, ko matarsa, ko ’yan uwansa, ko iyayensa, ko kuma ’ya'yansa, saboda mulkin Allah, sa'an nan ya kasa samun ninkinsu mai yawa a yanzu, a lahira kuma ya samu rai madawwami. Sai keɓe sha biyun nan, ya ce musu, gashi za mu Urushalima, duk abin da yake a rubuce kuma a game da ɗan mutum, ta hannun annabawa zai tabbata, gama za a bashe shi ga al'ummai, a yi masa ba'a, a wulaƙanta shi, a kuma tofa masa yau, za su yi masa bulala, su kashe shi, a rana ta uku kuma ya tashi. Amma ko ɗaya ba su fahimci waɗannan abubuwa ba, domin zancen nan a ɓoye yake daga gare su. ba su ma gane abin da aka faɗa ba da ya kusa to ya riko ga wani makaho a zaune a gefen hanya yana bara da ya ji taro yana wucewa sai tambaya ko menene suka ce masa ai yesu banazare ne yake wucewa sai ya ɗaga murya ya ce ya yesu ɗan dauda ka ji tausayi na sai waɗanda suke a gaba suka kwaɓe shi ya yi shiru amma ƙara ɗaga murya yake kwarai da gaske yana cewa ya ɗan dauda ka ji tausayi na sai yesu ya tsaya ya yi umarni a kawo shi wurinsa da ya zo kusa ya tambaye shi me kake so in yi maka ya ce ya ubangiji in samu gani yesu ya ce masa karbi ganin gari ban gaskiyarka ta warkar da kai a nan take ya samu gani ya bi yesu yana ɗaukaka allah ganin haka sai duk jama'a suka yabi allah Luka Sura ta goma sha tara Yesu ya shiga Yeriko, yana ratsa garin, sai wani mutum mai suna zakka babba ne a cikin masu karɓar haraji, mai arziki ne kuma. Ya nemi ganin kowane ne Yesu, amma ya kasa ganin saboda taro don shi gajere ne. Sai ya yi gaba a guje ya hawan durmi don ya gan shi, don Yesu ta nan zai bi. Da Yesu ya iso wurin ya daga kai ya ce masa, Zakka yi maza ka sauko. domin yau lalle a gidanka zan sauka. Sai ya hanzari ya sauko ya karɓe shi da murna, da suka ga haka duk suka yi ta gunaguni suka ce, A a gidan mai zunubi dai ya sauka. Sai za ka yi miƙe ya ce wa Ubangiji. Ya Ubangiji, kaga rabin mallaka ta zan ba gajiyayyu, kowa na zalunta kuwa zan mayar masa da ninki hudu. Yesu ya ce masa, yau kam ceto ya sauka a gidan nan tun da yake shi ma ɗan Ibrahim ne. Don ɗan mutum ya zo ne musamman garin neman abin da ya ɓata ya cece shi kuma. Da suka ji abubuwan nan, Yesu ci gaba da gaya musu wani misali, gama yana kusa da Urushalima suna kuma tsammani mulkin Allah zai bayyana nan da nan, sai ya ce. Wani mutum mai asali ya tafi wata ƙasa mai nisa neman sarauta ya dawo, sai ya kira bayinsa goma, ya ba su fam guda-guda, ya kuma ce musu. ku yi ta jujjuya su har in dawo. Amma mutanensa suka ƙi har suka aiki jakadu a bayansa, cewa ba sa so ya yi mulki a kansu. Ana nan, da ya samo sarautar ya dawo, sai ya yi umarni a kirawo bayan nan da ya baiwa kuɗin, ya ga ribar da suka ci a wajen jujjuyawar. Sai na farko ya zo a gabansa ya ce, Ya Ubangida, fam ɗinka ya jawo fam goma. sai shi kuma ya ce masa ma da labawan kirki tun da ka yi gaskiya a kan ƙaramin abu to na baka mulkin gari goma sai na biyun ya zo ya ce ya ubangida fam ɗinka ya jawo fam biyar shi kuma ya ce masa kai ma na baka mulkin gari biyar wani kuma ya zo ya ce ya ubangida ga fam ɗinka nan dama a mayani na kulle shi na ajiye, domin ina tsoronka, don kai mutum ne mai tsanani, son banza a gare ka, kakan girbi abin da ba kai ka shuka ba, sai ya ce masa, kai mugun bawa, zan yi maka shari'a bisa ga abin da ka faɗa da bakinka, ashe, ka sani ni mutum ne mai tsanani, mai son banza, ina kuma girbar abin da ba ni na shuka ba. to in haka ne don me baka ajiye kuɗin nawa a banki ba da dawowa ta in karɓa har da riba sai ya ce wa na a wurin ku karɓe fam ɗin daga gunsa ku baiwa mai goman nan suka ce masa ya ubangiji a yana da fam goma ina da ya gaya muku duk mai abu akan karawa, marar abu kuwa ko ɗan abin da yake da shi ma sai a karɓe masa waɗannan makiya na kuwa da ba sa so in yi mulki a kansu, ku kawo su nan a kashe su a gabana. Da Yesu ya faɗa haka, ya yi gaba zuwa Urushalima, da ya kusato Betafaji da Bitanya a wajen dutsen da ake kira dutsen zaitun, ya aki almajiransa biyu, ya ce masu, Ku shiga ƙauyen can da yake a gabanku, da shigarku za ku ga wani aholake a daure. wanda ba a taɓa hawa ba. ku kwanto shi, kowa ya tambaye ku don me kuke kwance shi, ku ce, Ubangiji ne yake bukatarsa. Sai waɗanda aka aika suka tafi, suka tarar kamar yadda ya faɗa musu, suna a cikin kwance a haulakin masu shi suka ce masu. Don me kuke kwance a haulakin nan? Sai suka ce, Ubangiji ne yake bukatarsa. Sai suka kawo shi wurin Yesu, da suka shimfiɗa mayafansu akan holakin suka ɗora Yesu. Yana cikin tafiya sai mutane suka sun shifiɗa mayafansu a hanya da ya zo gab da gangaren dutsen zaitun sai duk taron almajiran suka ɗauki murna suna yabon allah da murya mai ƙarfi saboda duk mu'ujizan da suka gani suka ce albarka ta tabbata ga sarkin nan mai zuwa da sunan ubangiji salama ta tabbata a sama ɗaukaka kuma ga allah sai waɗansu farisiyawa a cikin taron suka ce masa malam ka kwaɓi almajiran kamana ya amsa ya ce ina da ya gaya muku ko waɗannan sun yi shiru to duwatsu ma sai su ɗauki sowa da ya matsa kusa ya kuma hangi birnin sai ya masa kuka ya ce Dama a ce a yanzu kun san abubuwan da suke kawo salama amma gashi a yanzu a ɓoye suke a gare ku don lokaci zai auko muku da maƙiyanku za su yi maku ƙawanya su yi maku zobe su kuma tsatsare ku ta kowane gefe, su fyaɗa ku a ƙasa ko mutanen birni duka, ba kuma za su bar wani dutse a kan ɗan uwansa ba a birninku, don ba ku fahimci lokacin da ake sauko muku da alheri ba. Sai ya shiga haikali, ya fara korar masu sayarwa, ya ce masu. Ai a rubuce yake cewa, ɗakina zai kasance ɗakin addu'a, amma ko kun maishe shi kogon 'yan fashi. Kowace rana ya ta koyarwa a haikali. amma manyan firistoci da malaman altaura da shugabannin jama'a suka nemi su hallaka shi suka korasa abin da za su yi saboda maganar ta ɗauke wa duk jama'a hankali Luka Sura ta ashirin Wata rana yana koyar da mutane a haikali, yana yi masu bishara sai ga manyan firistoci da malaman attaura da shugabanni suka matso suka ce masa. Gaya mana da wani izini kake yin waɗannan abubuwa, ko kuwa waye baka izinin? sai ya amsa musu ya ce ni ma zan yi muku wata tambaya ku gaya mini Baptismar da yahaya ya yi daga sama take ko kuwa ta mutum ce sai suka yi muhawara da juna suka ce in mun ce daga sama take sai ya ce to don me ba ku gaskanta shi ba in kuwa muka ce ta mutum ce sai duk jama'a su jajjefe mu don sun tabbata yahaya annabi ne sai suka amsa masa suka ce ba su san daga inda take ba yesu ya ce masu haka ni kuma ba zan faɗa maku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba sai shiga ba jama'a misalin nan ya ce wani mutum ne ya yi garkar inabi ya ba waɗansu manoma ijararta ya kuma tafi wata ƙasa ya daɗe da kakar inabi ta yi ya aiki wani bawansa a gun manoman nan su ba shi gallar garkar amma manoman suka yi masa duka suka kore shi hannu wofi. Ya kuma aiki wani bawa, shi ma suka yi masa duka, suka wulakanta shi, suka kore shi hannu wofi. Har wa yau da ya aiki na uku, shi kuwa suka yi masa rauni suka kore shi. Sai mai garkar ya ce, Me zan yi kenan, zan aiki ƙaunataccen ɗana, kila sa ga girmansa. Amma da manoman suka gan shi, suka yi shawara da juna suka ce, ai wannan shine magajin mu kashe shi mana gadon ya zama namu sai suka jefa shi a bayan shinge suka kashe shi to mai ubangidan garkar nan zai yi da su sai ya zo ya halaka manoman nan ya ba waɗansu garkar da suka ji haka suka ce allah ya sawaƙe amma ya dube su ya ce wannan da yake a rubuce fa cewa dutsen da magina suka ki shi ne ya zama mafificin dutsen gini kowa ya faɗo a kan dutsen nan sai ya ragargaje amma wanda dutsen nan ya faɗawa niƙe shi zai yi kamar gari a nan take malaman a taura da manyan firistoci suka nema su kama yesu don sun lura a kansu ne ya ba da misalin amma suna jin tsoron jama'a sai suka yi ta haƙonsa suka haƙi 'yan rahoto su ko suka nuna kamar su masu adalci ne da nufin su kama shi a maganarsa su kuma ba da shi ga mai mulki ya hukunta shi suka tambaye shi suka ce malam ai mun sani maganarka da koyarwarka duk gaskiya ne ka ɗauki kowa da kowa daidai sai koyar da tafarkin Allah sosai kake yi shin daidai ne mu biya kaisar haraji ko kuwa babu shi ko ya gane makircinsu ya ce masu ku nuna mini dinari surarwa da sunan wa yake a jikinsa suka ce na Kaisar ne. Sai ya ce masu, To, ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. Sai suka kasa kama shi akan wannan magana a gaban mutane, saboda kuma makin amsarsa suka shiru. Sai waɗansu sadukiyawa suka zo wurinsa, su da suke cewa ba tashin matattu, suka tambaye shi suka ce, Malam, Musa dai ya rubuta mana cewa idan ɗan uwan mutum ya mutu ya bar matarsa ba ɗa, lalle mutum mai auri matar ya haifa wa ɗan uwansa ‘ya'ya. To an yi waɗansu ‘yan uwa maza guda bakwai, na farko ya yi aure ya mutu bai bar na baya ba, na biyun da na ukun kuma suka aure ta, haka dai duk bakwai ɗin suka aure ta suka mutu ba wanda ya bar ɗa. Daga baya kuma ita matar ta mutu, to a tashin matattu, matar za ta zama a cikinsu. don duk bakwai ɗin sun aure ta. Sai Yesu ya ce masu, Mutanen zamanin nan suna aure suna aurarwa, amma waɗanda aka ga sun cancanci samun shiga wancan zamani da kuma tashin nan daga matattu ba za su yi aure ko aurarwa ba, ba shi yiwuwa su sake mutuwa, don daidai suke da mala'iku, ‘ya'yan Allah ne kuwa, da yake ‘ya'yan tashin matattu ne. A game da tashin matattu kuwa, ai Musa ma ya faɗa a labarin kurmin a inda ya kira Ubangiji Allahn Ibrahim da Allahn Ishaku da Allahn Yakubu. Ai waɗanda Allah shi ne Allahnsu rayayyu ne ba matattu ba, don a wurinsa duka rayayyu ne. Sai waɗansu malaman a taura suka amsa suka ce, Malam, ka faɗi daidai. Daga nan kuma ba su yi ƙarfin halin tambayarsa wani abu ba, amma ya ce musu. A ƙaza su ce almasihu ɗan dauda ne? domin dauda da kansa a zabura ya ce, Ubangiji ya ce wa na, zauna a dama na, sai na sa ka take maƙiyanka. Dauda ya ce shi Ubangiji ne, to ƙaƙa zai zama ɗansa. Ya ce wa almajiransa a gaban dukkan jama'a. Ku yi hankali da a attaura, masu son yawo a cikin manyan riguna, masu so a gaishe su a kasuwa, masu son mafifitan mazaunai a majami'u. da mazaunan alfarma a wurin biki. Su ne masu cin kayan gwauraye mata, masu yin doguwar addu'a don ɓadda sawu, su za a yi wa hukunci mafi tsanani. Luka Sura ta ashirin da ɗaya Yesu ya ɗaga kai ya ga waɗansu masu arziki suna saka sadakarsu a baitulmalin haikali, sai ya ga wata mata matalauciya goruwa ta saka rabin kwabo biyu a ciki, sai ya ce, Hakika ina gaya muku. abin da matalauciyar gwauruwan nan ta saka a ciki ya fi na sauran duka, domin duk waɗannan sun bayar daga yalwarsu ne, ita kuwa daga cikin rashin ta taba da duk kuɗinta na abinci. Waɗansu suna zancen haikali, da yadda aka ƙawata shi da duwatsun alfarma da keɓaɓɓun kayan sadaka sai ya ce. In don ɗan waɗannan abubuwa da kuke kallo ne. ai lokaci yana zuwa da ba wani dutsen da za a bari a nan akan ɗan uwansa da ba za a baje shi ba. Sai suka tambaye shi suka ce, Malam a yaushe za a yi waɗannan abubuwa, wace alama kuma za a gani sa da suke shirin akuwa? Sai ya ce, Ku kula fa kada da ku, don mutane da yawa za su zo da sunana, suna cewa su ne ni, suna kuma cewa lokaci ya yi kusa, to, kada ku bi su, in kuma kun ji labarin yaƙe-yaƙe da hargitsi, kada ku firgita, lalle ne wannan ya fara aukuwa, amma ƙarshen tukuna. Sa'an nan ya ce masu, Al'umma za ta tasarwa al'umma, mulki ya tasarwa mulki, za a yi raurawar ƙasa manya-manya da kuma yunwa da annoba a wurare daban daban za a kuma yi al'amura masu ban tsoro. da manyan alamu daga sama, amma kafin wannan duka za su kama ku su tsananta muku, za su miƙa ku ga majami'u da kurkuku, su kuma kai ku a gaban sarakuna da mahukumta saboda sunana. Wannan zai zama muku hanyar ba da shaida, saboda haka sai ku ƙudura a ranku, a kan ba za ku damu da yadda za ku mai da jawabi ba, domin ni ne zan ba ku ikon hurci da kuma hikima. wadda duk abokan adawarku ba za su iya shanyewa ko musawa ba. Ko da iyayenku ma da ‘yan uwanku, da danginku, da abokanku sai sun bashe ku, su kuma sa a kashe waɗansunku, kowa kuma zai ƙi ku saboda sunana, amma ba gashin kanku ko ɗaya da zai yi ciwo, jurewarku ce za ta fishe ku. Sa'ad da kuka ga rundunonin yaƙi sun kewaye Urushalima. sa'an nan ku tabbata ana kusan riɓe ta, sa'an nan waɗanda suke a ƙasar Yahudiya su gudu su shiga duwatsu, na birni su fice, na ƙauye kuma kada su shigo birni, saboda lokacin sakamako ne don a cika duk abin da yake a rubuce. Kaitan masu juna biyu da masu goyo a wannan lokaci, don matsanancin kunci zai saukar wa ƙasar da kuma fushin Allah ga jama'ar nan. za a kashe waɗansu da kaifin takobi, a kuma kakkama waɗansu a kai su bauta zuwa ƙasashen al'ummai duka. Al'ummai kuma za su tattake Urushalima har ya zuwa cikar zamaninsu. Za a kuma ga alamu a rana da wata da taurari, a duniya kuma al'ummai su matsu ƙwarai, suna shan damuwa saboda ƙugin teku da na raƙuman ruwa. Mutane za su suma don tsoro. da kuma fargaban al'amuran da suke aukuwa ga duniya, don za a girgiza manyan abubuwan da suke a sararin sama. A sa'an nan ne za su ga ɗan mutum yana zuwa a cikin gajimare da iko da ɗaukaka mai yawa. Sa'ad da waɗannan al'amura suka fara aukuwa, sai ku ɗaga kai ku dubi sama domin fansar ku ta yi kusa. Sai ba su wani misali ya ce, Ku dubi itacen ɓaure da dukkan itatuwa. da zarar sun fara toho, kuna gani, ko da kanku kun san damuna ta yi kusa kenan. Haka kuma sa'ad da kuka ga waɗannan al'amura suna aukuwa, ku sani mulkin Allah ya gabato. Hakika ina gaya muku, zamanin nan ba zai shuɗe ba, sai duk abubuwan nan sun auku, sararin sama da ƙasa za su shuɗe, amma magana ta ba za ta shuɗe ba. Ku kula da kanku fa. kada zuciyarku ta zarme da yawan shaye-shaye da buguwa, da kuma ta raɗaɗin wannan duniya, har ba labari ranar nan ta mamaye ku kamar tarko, don haka za ta aukawa mazaunan duniya duk kowa da kowa. Ko yaushe ku zauna a faɗake, kuna addu'a ku samu ikon tserewa dukkan waɗannan al'amura da za su auku, ku kuma tsaya a gaban ɗan mutum. Kullum da rana yakan koyar a haikali. da dare kuma yakan fita ya kwana a dutsen da ake ce da shi dutsen zaitun da sassafe kuma dukkan mutane sukan zo wurinsa a haikali saurare shi Luka Sura ta ashirin da biyu To idin abinci mara yisti, wadda ake ce da shi idin ƙetarewa ya gabato. Sai manyan firistoci da malaman altaura suka yi ta neman yadda za su kashe shi, amma kuwa suna tsoron jama'a. Sai shaidan ya shiga a cikin Yahuza, wadda ake kira Iskarioti. ɗaya daga cikin sha biyun nan sai ya tafi ya yi shawara da manyan firistoci da shugabannin dogaran haikali akan yadda zai bashe shi a gare su sai suka yi murna so kuma yi alkawarin bashi kuɗi shi ko ya yarda ya kuma nemi hanyar bashe shi a gare su a bayan idon jama'a sai ranar idin abincin maraisu ta zo wato ranar da ake yanka ɗan ragon idin ƙetarewa sai ya so aiki bitrus da ya ce masu ku je ku shirya mana jibin ƙetarewa mu ci suka ce masa a ina kake so mu shirya ya ce masu, Gashi da shigar ku gari, za ku gamu da wani mutum ɗauke da tulun ruwa, ku bi shi har zuwa cikin gidan da ya shiga, ku ce wa mai gidan. Malam ya ce, Ina masaukin da zai ci jibin ƙetarewa da almajiransa, shi kuwa zai nuna maku wani babban sauran bene mai kaya a shirye, a nan za ku shirya mana. Sai suka tafi, suka kwatarar kamar yadda ya faɗa musu, suka shirya jibin ƙetarewa. Da lokaci ya yi, sai zauna cin abinci manzaninsa kuma suna tare da shi ya ce masu ina so kwarai ko dama in ci jibin nan na ƙetarewa tare da ku kafin in sha wuya gama ina gaya muku ba zan ƙara cinsa ba sai an cika shi a mulkin Allah sai ya karbi ƙoƙo bayan da ya godiya ga Allah ya ce ungo wannan ku shasha ina gaya muku daga yanzu ba zan ƙara shan ruwan inabi ba sai mulkin Allah ya bayyana sai ya ɗauki gurasa bayan da ya godiya ga Allah da gutsura ya ba su ya ce, Wannan jikina ne da za a bayar domin ku, ku riƙa yin haka domin tunawa da ni. Haka kuma bayan jibi ya ɗauki kokon ya ce, Ƙoƙon nan sabon alkawari ne da aka tabbatar da jinina da za a bayar domin ku, amma ga shi mai bashe ni ɗinnan yana ci a akushi ɗaya da ni, lalle ɗan mutum zai ƙaura kamar yadda aka ƙaddara. do da haka kai tan mutumin nan da yake ba da shi sai suka fara tambayar juna ko wane ne a cikinsu zai yi haka sai musu ta tsakaninsu akan wane ne babbansu sai ya ce masu sarakunan al'ummai suka nuna musu iko mahukuntansu kuma suka nema a ce da su mataimakan jama'a amma ku kam ba haka ba sai dai wanda yake babba a cikinku ya zama kamar ƙarami shugaba kuwa ya zama kamar mai hidima. wa ya fi girma wanda ya zauna cin abinci ko kuwa mai hidimar ashe ba wanda ya zauna cin abinci ba ne Ga shi kuwa ina a cikinku kamar mai hidima ku ne kuka tsaya a gare ni a wajen gwaje-gwajen da na sha kamar yadda ubana ya bani mulki haka ni ma nake ba ku iko ku ci ku sha tare da ni a mulkina ku kuma zauna a kursiyai kuna hukunta kabilan nan goma sha biyu na isra'ila Bitrus ya Bitrus, shaidan ya nemi izinin sheƙe ku kamar alkama, ya kuwa samu. Ni kuwa na yi maka addu'a, kada ban gaskiyarka ta kasa, kai kuma bayan da ka jiyo sai ka ƙarfafa ‘yan uwanka. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, a shirye nike in bi ka har cikin kurkuku ko kuma lahira. Yesu ya ce, Ina dai gaya maka Bitrus a yau ma kafin carar zakara. za ka yi musun sani na sau uku. Ya kuma ce masu, Sa'ad da na aike ku ba kuɗi a ɗamararku, ba burgami, ba takalma, akwai abin da kuka rasa? Suka ce, Babu, ya ce masu, Amma a yanzu duk mai jakar kuɗi ya ɗauka, haka kuma mai burgami, wanda kuwa ba shi da takobi ya sayar da mayafinsa ya saya, ina dai gaya muku. lalle ne a cika wannan nasi a kaina cewa, An lasafta shi a cikin masu laifi, gama abin da aka faɗa a kaina tabbatarsa ta zo. Sai suka ce, Ya Ubangiji, ai ga takuba biyu, ya ce musu, Ya isa. Sai fita ya tafi dutsen zaitun, kamar yadda ya saba yi, almajiransa kuwa suka bi shi, da ya iso wurin ya ce musu, Ku yi addu'a kada ku faɗa ga gwaji. sai ɗan rabu da su misalin nisan jifa ya durkusa ya addu'a ya ce ya uba in dai ka yarda ka ɗauke mani ƙoƙon wahalar nan duk da haka dai ba nufina ba sai na kaza a bi sai wani mala'ika ya bayyana a gare shi daga sama yana ƙarfafa shi domin kuma yana shan wahala gaya sai ya ƙara himmar addu'a har jibinsa yana daga ƙasa kamar manyan darsashin jini da ya tashi daga addu'a ya koma wurin almajiran ya tarar suna barci saboda bakin ciki sai ya ce masu don me kuke barci ku tashi ku yi addu'a kada ku fada ga gwaji kafin ya rufe baki sai ga taron jama'a suka zo mutumin da ake kira yahuza ɗaya daga cikin sha biyun nan yake musu jagaba sai ya matso kusa da yesu don ya sumbace shi amma yesu ya ce masa yahuza ashe da sun ba za ka ba da ɗan mutum da na kusa da shi so ga abin da za a yi suka ce ya Ubangiji mu yi sarar ta kuba ne sai ɗayansu ya kai wa bawan babban firist sara ya ɗauke masa sa na dama yesu ya amsa ya ce ku kyale su haka sai taba kunnan bawan ya warkar da shi yesu kuma ya ce wa waɗanda suka tasar masa wato manyan firistoci da shugabannin dogaran haikali da shugabannin jama'a kun fito ne da takuba da kulake kamar masu kama ɗan fashi sa'ad da nake tare da ku kowace rana a cikin haikali ba ku miƙa hannu garin ku kama ni ba amma wannan lokacin ku ne da na ikon duhu. Sai suka kama shi suka tafi da shi suka kai shi a cikin gidan babban fris Bitrus kuwa yana biye daga nesa-nesa. Da suka hura wuta a tsakiyar gidan suka zazzauna, Bitrus ma ya zauna a cikinsu. Sai wata baranya ta gan shi a zaune a hasken wuta ta zura masa ido ta ce, Ai mutumin nan ma tare da shi yake. Amma ya Musa ya ce, Ke ban ma san shi ba. Bayan ɗan lokaci kaɗan kuma sai wani gan shi ya ce, kai ma ai ɗayansu ne. Amma Bitrus ya ce, Ya mutum ba haka ba ne. Bayan wani sa'a guda, sai wani ya nace ya ce, Ba shakka mutumin nan ma tare da shi yake, don ba galile ne. Amma Bitrus ya ce, Haba, ban ma san abin da kake faɗa ba. A nan take kafin ya rufe baki, sai zakara ya yi cara, sai Ubangiji ya juya ya dubi Bitrus. Bitrus kuwa tuna da magana da Ubangiji ya faɗa masa cewa. A yau ma kafin carar zakara, za ka yi musun sani na sau uku. Sai ya fita waje ya ta rusa kuka, sai mutanen da suke riƙe da Yesu suka yi ta yi masa ba'a suna dukansa, suka ɗaure masa idanu, suka tambaye shi suka ce. Yanabci, wa ya buge ka? Suka kuma yi ta masa baƙaƙen maganganu masu yawa suna zaginsa. Da gari ya waye sai majalisar shugabannin jama'a ta haɗu, da manyan firistoci da kuma malaman a taura. suka kai shi ɗakin majalisar su suka ce, To in kai ne almasihu gaya mana. Amma ya ce masu, Ko na gaya muku ba za ku gazgata ba, in kuma na yi muku tambaya ba za ku mai da jawabi ba, amma a nan gaba ɗan mutum zai zauna a dama na Allah mai iko. Duk suka ce, Ashe kai ɗin nan ɗan Allah ne? Sai ya ce masu, Yadda kuka faɗa ni ne. sai suka ce, Wace shaida kuma za mu nema, ai mun ji da kanmu daga bakinsa. Luka Sura ta ashirin da Duk taronsu sai suka tashi zo kai shi a gaban Bilatus, sai suka fara kai ƙararsa suna cewa, Mun sami mutumin nan yana ɓadda jama'armu, yana hana a biya kaisar haraji, yana cewa shi ne almasihu sarki kuma. Sai Bilatus ya tambaye shi ya ce, ashe kai ɗin nan kai ne sarkin yahudawa yesu ya amsa ya ce yadda ka faɗa bilatu ta ce wa manyan firistoci da taro masu yawa ban sami mutumin nan da wani laifi ba sai suka fara matsa masa lamba suna cewa yana ta da hankalin jama'a yana koyarwa a dukan ƙasar yahudiya tun daga ƙasar galili har zuwa nan da bilatus ya ji haka ya tambaya ko mutumin nan ba galili ne da ya ji Yesu a ƙarƙashin mulkin hiridus yake sai ya aika da shi wurin hiridus don shi ma yana urushalima a lokacin da hiridus ya ga yesu ya yi munna kwarai saboda tun da daɗewa yake son ganinsa don ya riƙa jin labarinsa yana kuma fata ya ga wata mudusa da yesu zai yi sai ta yi masa tambayoyi da yawa amma bai ansa masa da komai ba manyan firistoci da malaman a taura suna nan a tsaye suna tsananta kai kararrakin sa ainun sai hiridus da sojansu suka wulakanta shi suka yi masa ba'a da suka sa masu tufafi masu ƙawa kuma suka mai da shi wurin Bilatus. A ran nan sai Hiridus da Bilatus suka yi sulhu don da abokan gaba ne. Bilatus ya tara manyan firistoci da shugabanni da kuma jama'a ya ce masu. Kun kawo mini mutumin nan akan cewa yana badda jama'a na kuwa tuhumce shi a gaban ku. amma ban same shi da wani laifi a kararrakinsa da kuka kawo ba. Hiridus ma bai samu ba, don ya komo mana da shi. gashi kuwa bai yi wani abu da ya cancanci kisa ba saboda haka zan yi masa bulala in sake shi a lokacin idi kuwa lallai ne ya sakar musu daurare guda amma duk suka ɗauki ihu gaba ɗaya suna cewa a yi da wannan ɗin a sakar mana barabbas barabbas shine wani mutum da aka jefa a kurkuku saboda wani tawayen da aka yi a birni da kuma kisan kai sai bilatus sake musu magana don yana so ya sake yesu amma suka yi ta kwala ihu suna cewa a gicciye shi a gicciye shi ya sake faɗa musu a faɗa ta uku ta wani hali wani mugun abu ya yi ai ban sami dalilin kisa a gare shi ba saboda haka zan yi masa bulala in sake shi amma suka yi ta matsa lamba suna ɗaga murya suna cewa a gicciye shi har surutun ya rinjaye sai da ya zartar da hukunci a biya musu bukata ya kuwa sakar musu wadda suka roƙa wato wadda aka jaba kurkuku a kan laifin tawaye da kuma kisan kai amma ya bada Yesu su yi masa abin da suke so suna tafiya da Yesu kenan sai suka cafke wani mai suna Saminu Bakura ne yana zuwa daga ƙauye suka ɗora masa gici ya ɗauka ya bi Yesu sai taron mutane masu yawan gaske suka bi shi da wurin su mata da suke kuka suke kuma gunji saboda shi amma Yesu ya juya gare su ya ce ya ku matan Urushalima ku bari mini kuka sai dai ku yi wa kanku da kuma 'ya'yanku da lokaci yana zuwa da za su ce albarka ta tabbata ga matan da ke bakararru waɗanda ba su taɓa haihuwa ba waɗanda kuma ba taɓa shan mamansu ba sa'an nan ne za su fara cewa manyan duwatsu ku faɗo a kanmu su kuma ce da tsaunuka ku binne mu in fa irin abubuwan nan suna faruwa ga ɗanyi yaya zai zama gage kasashe waɗansu mutum biyu ko masu laifi a kai su a kai shi tare da shi da suka isa wurin da ake ce da shi kokon kai a nan suka giciye shi da ko masu laifin nan ɗaya a damansa ɗaya a hagun sai yesu ya ce ya uba kai musu gafara don ba su san abin da suke yi ba suka rarraba tufafinsa suna ƙuri'a a kansu mutane da suke a tsatsaye suna kallo shugabannin kuma suka yi masa ba'a suka ce ya ceci waɗansu, to ya ceci kansa mana in shi ne almasihu na Allah zaɓaɓɓensa. Soja kuma ya masa ba'a, suka matso suka miƙa masa ruwan tsami suna cewa, In kai ne sarkin Yahudawa, to ka ceci kanka mana. Sama da shi kuma aka yi wani rubutu cewa wannan shi ne sarkin Yahudawa. Sai ɗaya daga cikin masu laifin da aka gice ya yi masa baƙar magana ya ce, Shin, ba kai ne almasihu ba? To, cece kanka mana, duk da mu amma ɗayan ya amsa ya kuɓe shi ya ce, Kai ko tsoron Allah ma ba ka yi, kai da yake hukuncin ka daidai da nasa, mu kam daidai aka yi mana, don hakika sakamakon aikinmu muka samu, amma mutumin nan bai yi wani laifi ba. Ya kuma ce, Ya Yesu, ka tuna da ni a sa'ad da ka shiga sarautar ka. Yesu ya ce masa, Hakika ina gaya maka. yau ma za ka kasance tare da ni a firdausi. To a wajen tsakar rana ne kuwa sai duhu ya rufe ƙasa duka har zuwa ƙarfe uku na yamma. Hasken rana ya dushe, labulen da yake a cikin haikali ya tsage gida biyu. Sai Yesu ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Ya Uba, na sa ruhu na ikonka. Da ya faɗa haka kuwa sai ya cika, da jarumin ya ga abin da ya gudana sai ya girmama Allah ya ce, Hakika, mutumin nan marar laifi ne sada duk taro masu yawa waɗanda suka zo kallo suka ga abin da ya faru suka koma suna bugun kirjinsu amma duk idon sani da kuma matan da suka biyo shi tun daga ƙasar galili suka tsaya daga nesa suna duban waɗannan abubuwa to akwai wani mutum mai suna yusufu mutumin arimatiya wani garin yahudawa shi dan majalisa ne nagari ne adali kuma shi kuwa dama bai yarda da shawararsu da kuma abin da suka yi ba yana kuwa sauraron bayanar mulkin Allah shi ne tafi Bilatus ya roƙa a bashi jikin Yesu sai ya sauko da shi ya sa shi a likafanin lilin ya sa shi a wani kabari da aka faife dutse aka yi wadda ba taɓa sa kowa ba ran kuwa ranar shiri ce asabar kuma ta doso matan nan kuwa da suka zo tare da shi da ƙasar Galili suka biya baya suka duba kabarin da yadda kuma aka sa jikinsa sai suka koma suka shirya kayan ƙanshi da man shafawa ran asabar kuwa sai suka huta bisa ga umarni luka sura ta hudu. a ranar farko ta mako kuwa da asusu ba suka je wurin kabarin da kayan ƙanshi da suka shirya sai suka tarar an mirgina dutsen daga kabarin suka shiga ciki amma ba sami jikin ubangiji ba tun suna cikin damuwa da abin sai ga waɗansu mutum biyu a tsaye kusa da su saye da tufafi masu ƙyalƙyali don tsoro matan suka sun da kansu a ƙasa mutanen suka ce masu don me kuke neman rayayye a cikin matattu ai baya nan ya tashi ku tuna yadda ya gaya muku tun yana galili cewa lalle ne a ba da ɗan mutum ga mutane masu zunubi a giciye shi a rana ta uku kuma ya tashi sai suka tuna da maganarsa da suka dawo daga kabarin suka shaida wa goma sha ɗayan nan da kuma duk sauransu dukan waɗannan abubuwa to maryamu magadaliya da yuwana da maryamu uwar yakubu da kuma sauran matan da suke tare da su su da suka gaya wa manzannin waɗannan abubuwa su kuwa sai magana ta zama musu kamar zance ne kawai suka ƙi gaskatawa amma bitrus ya tashi ya doshi kabarin da gudu ya duka ya leƙa a ciki ya gada kabarin lilin a aje a waje ɗaya sai koma gida yana al'ajabin abin da ya auku a ran nan kuma sai ga waɗansu biyu suna tafiya wani ƙauye mai suna imuwasa nisansa daga urushalima kuwa kusan mil bakwai ne suna ta zance da juna akan dukkan al'amuran da suka faru ya zama tun suna magana suna tunani tare sai yesu da kansa ya matso suka tafi tare amma idanunsu a rufe har ba su gane shi ba yesu ya ce masu wace magana ce kuke yi da juna a tafe sai suka tsaya cik suna bakin ciki sai ɗayansu mai suna kiloyobas ya amsa masa ya ce ashe kai kaɗai ne ba kuwa urushalima da baka san abubuwan da suka faru a can a 'yan kwanakin nan ba sai ya ce masu waɗanne abubuwa suka ce masa a game da yesu ba nazare ne wanda yake annabi mai manyan ayyuka da kwakwarar magana a gaban Allah da dukkan mutane, da kuma yadda manyan firistoci da shugabanninmu suka ba da shi don a yi masa hukuncin kisa, suka kuwa gicciye shi. Da kuwa muna bege shi ne zai fanshi Isra'ila, hakika kuma bayan wannan duka yau kwana uku kenan da aukuwar wannan abu. Har wa yau kuma waɗansu mata na cikinmu sun ba mu al'ajabi. don sun je kabarin da sassafe da ba su sami jikinsa ba suka komo suka ce har ma an yi musu wahayi sun ga mala'iku da suka ce yana da rai waɗansu da suke tare da mu kuma suka je kabarin suka tara kamar yadda matan suka faɗa amma shi ba su gan shi ba sai yesu ya ce musu ya ku mutane marasa fahimta masu nauyin gasgata duk abin da annaba suka faɗa ashe ba wajibi ne almasihu ya sha wuyar waɗannan abubuwa ba ya kuma shiga ɗaukakarsa. Sai fara ta kan littattafan Musa da na dukkan annabawa, ya yi ta bayyana masa abubuwan da suka shafe shi a dukkan littattafai, sai suka kusato ƙauyen da za su, ya yi kamar zai ci gaba, suka matsa masa suka ce. Sauka a wurinmu, ai magari ba ta doso, rana duk ta tafi. Sai ya sauka a wurinsu, sa da yake cin abinci tare da su sai ya ɗauki gurasa ya wa Allah godiya ya ba ya basu idonsu ya buɗe suka kuma gane shi sai ya ɓace musu suka ce wa juna ashe zuciyarmu ba ta yi Nuri ba sa da yake a hanya yana bayyana mana littattafai a nan take suka tashi suka koma urushalima suka samu sha ɗaya nan tare gu ɗaya da kuma waɗanda suke tare da su suna cewa hakika ubangiji ya tashi har ya bayyana ga bitrus su kuma suka ba da labarin abin da ya faru a hanya da kuma yadda suka gane shi a wajen gutsara gurasa suna a cikin faɗar wannan abubuwa sai ga da kansa a tsaye a tsakiyar su ya ce masu salama a gare ku amma suka firgita tsoro ya kama su suka ci fatalwa suke gani sai ya ce masu don me kuka firgita kuna kuma tantama a zuciyarku ku dubi hannuwana da ƙafafuna aini ne da kaina ku taɓa ni ku ji don fatalwa ba ta da nama da ƙashi yadda kuke gani nake da su da ya faɗi haka ya nuna musu hannuwansa da ƙafafunsa amma tun suna da sauran shakka saboda tsananin farin ciki da mamaki sai ya ce masu kuna da wani abinci a nan sai suka bashi wata tsokar gasasshen kifi ya kuwa karɓa ya ci a gabansu ya kuma ce musu wannan ita ce magana ta da na gaya muku tun muna tare cewa lalle ne a cika duk abin da yake a rubuce a game da ni a attaura ta Musa da littattafan annabawa da kuma zabura. sa'an nan ya wayar da hankalinsu su fahimci littattafai ya kuma ce masu. Haka yake a rubuce, cewa wajibi ne almasihu ya sha wuya, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu, a kuma yi wa dukkan al'ummai wa'azi su tuba, a gafarta musu zunubansu saboda sunana, za a kuwa fara daga Urushalima, ku ne shaidun waɗannan abubuwa. Gashi, ni zan aiko muku da abin da Ubana ya alkawarta. amma ku dakata a birni tukuna har a yi muku baiwar iko daga sama. Sai ya kai su a waje har jikin bitanya, ya daga hannuwansa ya sa musu albarka. Yana sa musu albarka kenan sai ya rabu da su, aka ɗauki shi zuwa sama. Su kuwa suka yi masa sujada suka koma Urushalima suna matuƙar farin ciki, koyaushe kuma suna haikali suna yabon Allah.